rahmatullahi wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بل نتبك من حتى على الباطل قيد نظره فإذا هو ذاحك عليكم الويل مما تسكن والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقد جاء الحق أذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل من اتبع أثره واتبع سبيله إلى الدين Sauwadu ‘yan uwa da shukar taurari na da kuma kwakallo na abin da lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan ita ce halka kan biyar cikin darasin da muka mai tsakin wasu ce na na Aisha. amma yau za mu haɗa ne mai magana a kan Nana Hafsa kuma wasu abu da yake da alaƙa da ita na Aisha yi. Allah ya kara musu ya sa su duka guda. Amin. Bai yi ba mamaki halka mai zuwa ta gaba in sake ɗaukar kuma wane ne mai matsayin sirna a da'awa don a sunna. In hmm. yi magana a kan shi insha Allah. Akwai abubuwa na falala da daraja da matsayi da nake son faɗa a kan sirna da kuma guda arba'in insha Allah. Na'am. ba sarki za ki yi kayan kudi wa tunkule din malam umar kajir na'am shehu malam umar kajir na san shi ya san ni kamar yadda na faɗa a wancan abin da kasa so biyu muna tattaunawa da shi na'am amma cikin dan abin da na kafin play zan ɗanyi ce wani abu sannan zan wuce ku tafi zuwa ga abin da za mu magana na farko za ka ga cewa ya yi magana akan malaman salafiya ina ganin kai da kanka bayan ka ji labarin cewa in shi ana zagin sa akwai ka mutunta na'am kuma sun ga yan shi su suka zo suka tabbatar wa da duniya cewa ga matsayin su a cikin wato kallon da suke wa sahabbai haka ne amma wani ya kore ya ce a yan shi ba ne ba ta taso ba amma in ya cike mana yan a sun su gida biyu akwai wanda suke zagin akwai akwai wanda ba sa zagi wataƙila shi ma iya yadda da maganar ta amma zan zo kan wata magana don haka matsalar cewa wai a jingina a ce wai salafiya ne suke cewa in shi ana zagin ta wannan ina ganin ba a yi masalafiya a adalci ba sana abu na biyu da ya magana idan ka lura ya ce sahibin baiti a gada domin filibaiti haka ne haka ya su a matsayin su na 'yan shi'a da suke karanta littattafan shi'a sun kowa sanin littattafan su na shi'a. A daidai lokacin kuma hadisin da ya je ya janyo yana so ya tabbatar da cewa cikin sahabban annaba akwai munafikai. Ai ba a littafin shi a janyo shi ba a cikin sahihi wasu ne da ya je janyo hadisin. Shin yana ganin akwai adalci su a matsayin sarahanus da 'yan shi'a sun fi kowa sanin littattafan su na shi'a. Idan wannan hadisin a littafin sunna yake yan shi'a ne ya kamata ku ɗauki littafin sahihin musulun su ma duniya bayani mai ahalin sunna suke nufi da hadisin ko ko dan shi'a ne zai sake ɗaukar hadisi cikin musulun ya ce ya san gidan sannan ya san gidan wani ina fatar mutane za su fahimce ni yadda yake ganin cewa su sun san littattafansa su ne a wula su bayani su haka ma ahalin sunna ai su ma tsofaffin kafin su su ne a wala su zo su bayani in abu yana cikin littafin su me ake nufi da wannan abu. Hmm. Abu na uku a ƙarƙashin wannan za ka ga yayi maganin cewa sahabbai matsala tsakanin mu da su muna kallon su a matsayin mana cewa kullum kun kaduri ma'ana dukkan sahabban annabi adilai ne hmm. ma'ana mutanen kirki ne da ka su ba sa zagin sahabbai wanda ya tabbata cewa ya yi laifi su tabbatar mutane abin da nake so su gane kafin wani mahali ya faɗi cewa sahabbai sun yi laifi Allah ya riga shi faɗa amma da yake sun yi laifin ne matsayin su bayan sun yi laifin wannan ne mahallin za. ka lura to tambaya da nake so in yi a nan wajen da yake sahabbai a wajen su akwai da yake adilai ne akwai da ba adilai ba shin Abubakar da Umar da Usman a wajen suna cikin adilan hmm. Laluya? Na'am. Saboda ai yanzu da kake maganan ya ce Khalifa. Abubakar na farko. Sai abin da baka sani ba duk sun da na je har kunci muka yi shi a wannan lokacin. Shi a wajen ne wannan maganan da ya sa Abubakar shi ne Khalifa annabi na farko ba. Asha, shi za na ce ga maganar da har kamin mu ji shi dai mu duka. har kaɗu eh. a wajen shi ba abubakar ba ne ya cancanta ya zama khalifa sai da ali ne ya kamata ya zama khalifa a abubakar ta ce suka nan saka abubakar na'am na'am na'am na'am na'am na'am shi ya san wannan ai na'am shi ya san wannan mm. to inda haka ne idan ya zo a tambaye shi ya yi abubakar khalifar annabi ne mm-hmm. za ku ji ya ce muku zai duk dalilin da zai kasu ya ce bai yadda ba <laughs> imam ala alaihi salam shine khalifan annabi Shi ne aqida a wajen shi a bu wacewa a kan wannan muka tattauna da shi sannan tattaunawan mu ta biyu shi bai yadda matan annabi ba yanzu da kuma ya ce ummul mu'minina wannan kalmar da suke faɗa mm. abin da suke nufi da ita ita kowa ce ga masu imani amma ita ba ba mu'minan ba ce ba owo ko ba fahimci na'am amma yanzu ita uwar ne cikin da qur'ani ya faɗa sun yadda haka ne amma inda magana cikin shin ita na ce ka fahimci muhalli na rigima na'am insha Allah in suka zo suka zo in suka zo su biyu malluman shi a gaba daya yana so da in san mutane a ji a fahimci wannan matsala yanzu kamar yadda na faɗa na ce na kawo na kawo a cikin littafin komai shi da kanshi a cikin wannan ƙoƙin yadda aka turo ma nema an turo min za ka ji in da yake faɗa cewa kan taɓa mutuncin matar manzon Allah taɓa mutuncin annabin. ya faɗi wannan da eh, ya faɗi wannan haka ina hukuncin abin da ke rubuta a littattafan su na zagin matar annabi da malaman su da suke a aikace hmm. wannan shi ne abin da muke zan ba ka zo ka ce sannan matsala ta ƙarshe matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi magana ya ce ba dukkan bu bane muka yadda da ita wannan matsalar ka bincika yaushe ta ta kuma Kai hmm. daga baya ne da asali ko ta malamin mu magabata ba ma ta tattauna wannan matsala na'am na'am na'am sannan ka taba gani ka gani wani ya ce maka ya mai da iyayen manzon Allah a matsayin wuridi da inuwa da zagi shine abin da zai bauta ma Allah da shi sam amma su suna yi sannan kamar yadda na faɗa na ce Qur'ani zai gama sauka shekara ashirin da uku goma sha uku a makka sha biyu a goma a madina idan da allah subhanahu wa ta'ala akwai wani babban darasi da yake so mu koya wanda yake da alaka da mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama abdullahi kuma masa aminu da allah ya saukar mana da ayoyi ko surori a ba'ani haka ne bisa kaga tun da allah bai yi magana a kan su ba asali shine kuɗi su wanda ya zo ya ce ba su kuɗi ba to yana buƙatar ya kawo dalilin da ya tabbatar da cewa ba su kubuta ba amma yanzu manzon Allah da muke magana kan matan shi ayoyi nawa ne a Qur'ani Allah ya magana kan matan ayoyi nawa ne a Qur'ani Allah ya magana kan sahabban dan akwai darasin da Allah yake so mu koya kan matan da sahabban ka fahimta na'am shehu kuma ba ina nufi bane kawai ya mummunan fassara a yi a'a a'a a'a iyayen manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun zo kafin Allah ya aiko shi duk abin da al'umma ke bukatar Allah ke masa ishara ko kai tsaye dai shi a ƙur'ani. ta yana cikin abin da Allah ke so mu shagalce da shi akwai abin da za mu ɗauka a ciki da Allah ya so mana da ayoyin ƙur'ani turi a kai shi amma kan da sun ce za su zo za su zo sai su tattauna sai mu sai mu sai mu bi wannan shi ne, sannan abin na ƙarshe, ni yanzu idan nayi magana sai daga cikin aƙida ta shine sakiyeta su kuma tunda a cikin sos na aƙidar abin tafiya da wuya ka iya amincewa mutum ka yi magana yanzu a nan wajen in za ka tuna na maka fure din bidiyo wanda zazzaki a wajen taro ya ce da yake cewa duk ne zagin sa abai da ne masa albarka haka amma kuma a daidai lokacin akwai kuma bidiyon da yana yin addu'a Husainiya sai gashi yana cewa Allah ka tsine ma awwalu da sani eh, da salisu haka ne to ka tambaye su duk kuma wanda ya shigo a cikin su a tambaye shi waye awwalu waye sani waye salisu hmm. abubakar suke ka ga kan ya je cikin taron yan tariku ya ce duk mai zagin sa akwai a tsine masa albarka nan kuma gashi yana addu'a yana cewa Allah ya tsine ma awwalu da sani da salisu amma wannan ba shi bane mahallin da zamu karatu bari mu bari mu tafi abin da zamu karatu a kai shi Allah ya tsare amin shi shehu ah, wanda suke saurare sauraron mu yau za mu yi magana ne kan hafsa bin Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda amin amin amin al-Imam Zahabi a littafin shi siru a alamin nubala shimsa jin Abu Abdullahi Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Ahmad az-Zahabi الإمام الزهبي يا رسول الله تقريبا كوي ده أربعين ده تكوس المدلل ده سنبيو ده كاو أشاف من تقريبيو ده أشرين ده أين هو أكوي كاو ترجمة من أنا هو سيارة كل اللي تتفيد داما أكوي تبقات من ابن سعد سنا أكوي تبقات من خليفة أكوي تاريخ خليفة أكوي لسه المعارف أكوي الاستياب سنا أكوي كسب الغابة أكوي تحبيب بالكمال sannan akwai tarihul islam sannan akwai al'ubar sannan akwai tahabibul ta'arif sannan akwai al'isaba sannan akwai kulasatu tahabibul kamar. duka waɗannan da shafuffuka da komai saboda kada ya ci mana lokaci ne har ta zubanci umar bin khattab imamu zahabi da ya kawo a tarjama ta ashirin da biyar a wannan babin ya kawo hmm. hafsatu bin umar bin al-khattab al-adawiyya ummul mu'minin uwar mu'minin الستر الرفيع بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انقضاء عدتها النبي يا أولي شباب عدة يا قاري wanda suke sauraron mu a satin da ya wuce mun yi magana muka ce hikiman Allah da ya sa tun matan da annabi a aurana na Aisha ce kawai kuɗin dukkan su zaurawa ne domin da sukar da wasu ke yi wa manzon Allah wani iya zubin lahi bai kamata mu maimaita ba wajen cewa sha'awan mata su ta sa yake yin auren da duk yan matan da annabi ya aura sun zama yan mata ne da sukar da suka wa annabi wataƙila za su ke samun muhallin shiga amma Allah da yake yana da hikima wajen ayyukan da ya hana annabi auren yan mata sai zaman tona na Aisha ta ce kaɗai da ruwa. Tona na Amsa tana cikin matan da annabi ya aure su a matsayin wato zaurawa ta gama idda daga mijinta da ake ce masa kunais bin huzafa a sahmi ahadul muhajirina sai daga cikin mutanen da suka yi hijira daga makka fi sala fi sanata salatu min fi salatu salatu min hijira a shekara ta uku bayan yi hijira mun san cewa hijira tana cikin matsayi da daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga faɗarsa a Qur'ani cewa wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar mijin wannan matar na farko da ya fara auren ta kana min as-sabiqin al-awwalin ila al-islam yana cikin magabata na farko wanda suka shiga addinin musulunci yana cikin waɗanda suka yi hijira suka tafi ƙasar Habasha domin abin cikin da malamai suka fara yi kafin addinin musulunci ya fara zuwa ko ina a duniya sai ya fara zuwa Afirka domin kowa ya san Habasha Ethiopia ne na'am na'am Duk kuma hijira kafin a tafi madina sai da aka yi hijira aka zo habasha da aka malamai suke cewa addinin musulunci nan da muke kallon sa na Allah ne babu ruwan Allah da jinsin da kake magana ko yare duk wanda ya rungumfa addini yake zai yi da shi Allah yake ko daga ina ya fito kuwa mhm. wanda yawa sai da addini yace babu ruwan shi da addini ba abin da ya haɗa Allah da kai ko cewa kake da alaƙa wannan ya sa kaga ga qur'ani nan muna karantawa Allah ya ce tabbat ya da abu lahabin wa tab tabbat ya da abu lahabin wa tab ka gani sannan ga gashi nan bilal baki ne mutumin habasha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na ji ni ina tafiya a aljanna na ji bilalu yana tafiya a bayana hmm. zaka ga aya nan a qur'ani muna karanta tabbat ya da abu lahabin Mijinta yana cikin waɗanda suka yi hijira a farko suka tafi Habasha. wannan ya dawo yana daga cikin waɗanda suka yi hijira aka taho Madina. Yanzu duk wanda ya taɓa zuwa aikin haji a lokacin da ake tsananin zafin rana za ka ga motocin da suke ɗauko mutane ana gudu ba a saba gudu ɗin yadda a Amerika ko a Najeriya ko a Ghana duk da ka ga dama ka tabbata mota ba. zaka ka ga direbobin suna da ka'idar tafiya ba ka yarda su wuce nan to sai ka kai da kake cikin mota ka gagara a zo madina motar nan da kake cikin ta tana da AC za a tsaya a yi kaza za a tsaya a yi kaza ka tuna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa wannan ranar tafiyar da ya fi kilomita ɗari hudu a ƙasa suka bar makka suka tafi madina don kawo su tsira da addinin su da mutuncin su mijin ka yana ciki hmm. sannan ya halarci wa shahida badaran ya halarci yakin badar wa uhud ya halarci yakin uhud sannan wa asaba hudu bi jira jiraha Raunin suka suka same shi masu yawa a uhud kama ta radiyallahu anhu wannan sahabi kunayt bin huzafa as-sahmi sanan wajen ya rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara masa yadda amin yakin badar Allah madaukakin sarki ya na akanto mana shi a Qur'ani kai tsaye Allah ya kira sunan badar ya ce wala bada nasarakumullahu bi badrin Allah ya ce taimake ku a badar ku wa antum azilla alhali kuna azilla nan ne muke cewa mutane su dina wa Qur'ani ganganci wajen fassara kalmar azilla a nan wajen ba tana nufin kaskantattu wani tana nufin ɗan kaɗan ne sai ce musu Allah fattakullah la'allakum tashkuruna lallai ku bi tsoron Allah sannan Allah ya faɗi wannan yace kuru idan an antum qalilun mustad'afuna fil ardi ku tuna lokacin da kuke jan kaɗan kuna jin tsoron farmakin da mutane za su kawo muku ta kuna an yi hukumin nasu fa'awa kun Allah ita ta ku wa ayyadakum bi nasrihi ya taimake ku da karfafawarsa wa razaqakum min at-tayyibati Allah ya azurta ku da ababe masu daɗi da Allah kun tashkuruna da maga a suratu ali imran Allah ya kara faɗa cewa waɗanda suka je yakin badar suna da imani ya ki kada kana lakum ayatu fi sha'atayn taqata abun mamaki ya bayyana gare ku cikin kungiyoyi guda biyu da suka buga da juna sai ce kafin akwai jama'a da su da fi sabilillahi ta fita dan daga addinin Allah kaga kulai yana cikin wanda suka je yakin badar da shaida Allah Allah ya ba da shi da cewa duk wanda ya tafi yakin badar dan Allah ya je yana kenan sai ce wa ukura kafiratun yaranuhum mislaihim ra'ayal aini kayan kuma kafira ce da shi yasa muka ga annabi ya albashir ga mutanen badar wannan yakin na badar da aka yi shi kurai sunan mijin nan na hausa na farko da ta fara aura ya halarci wannan yakin sannan sai yakin kudu kafin wani mutum ya zo ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi laifi Allah ya riga ka faɗi cewa sun yi laifi amma tambayar da muke wa mutane kullum idan laifi sahabi Allah yi wa annabi wa kai ne na kai mhm, madauki ya ce cikin nan da wannan wannan mutum na fiye mutu a nan asalin matsalar da ta faru da aka je yakin nan na uhudu akwai sa'idu bin jubairin ko abdullahi bin jubair abdullahi bin jubair lokacin annabi ya dauko shi ya ɗora shi ya ce kai ne shugaba akwai dutse duk wanda Allah ya azabta shi ina addu'a ga ɗan uwa wanda suke saurare na duk wanda Allah bai ba shi damar zuwa ziyartar ɗakin Allah bai je ya ga kudu daga jabalin rumma to Allah kai masa arziki zuwa kafin ya duniya kuma zuwa ga Allah amin amin amin ya Allah za ka ga cewa idan ka je ga jabal rummat min dutsen da annabi ya ɗauki ma harba ya dora annabi ya ce wa'annan mutum hamsin ɗin da suke kan dutsen nan ko mun yi nasara ko kun kun yi nasara akan mu kada wanda ya kuskure ya ɗauko daga kan dutsen ya mm. zo wani annabi ya ba su shin mutane hamsin kawai ne mutum hamsin kawai su nan mutum hamsin ɗin hikimar da ke ciki ɗora ta akan dutsen idan suna kai duk inda wani mutum na biyu suna iya ganin su cewa mutane sun fitar guri kada annabi yana sanar da annabi shi kuma annabi ya sa a ɗauki mataki mm. shi yasa yake kada wanda ya kuskure ya sako daga kan dutse mm-hmm. da aka zo aka fara yaki shikenan sai suka ga ganima ta sauka sai suka sako daga kan dutsen cikin mutum hamsin a suka fasu arba'in ɗin nan da suka sako shi shugaban sai da ya sake tuna musu ya ce mun yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙawari cewa ba za mu sauko ba da suka sauko wannan ita ce musibar da ta faru a kudu musibar da ta kai a ranar har manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da aka sumar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka karya masa haƙora ruba'iya ah. aka yi abubuwa na rashin jin daɗi a ranar a wannan ranar. Kaga in yi laifi. Da nasin Qur'ani annabi ya ce kada su yi abu kuma sun yi. Kuma an ya sai goge wannan tarihin cewa sun yi. To amma bari mu tafi cikin Alƙur'ani mu gani me Allah subhanahu wa ta'ala ya a kansu me Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a kansu a wannan ranar da wannan matsalar ta faru ne lokacin da suka sako suna cewa ganima ganima a wannan lokacin Abdullahi قال Ahi da يتي nabi, annabi ya mun يا من بارك Allah ta barahu. kada ku kuskura ku bushe daga gurin nan ba abin su kai alam ma abu suri ta wujuhum lokacin da suka ku sai Allah ya juyo da fuskokin kafari a kansu to a ranar ne ku musibar saba'u da kafirin aka kashe mutum saba'in ciki wanda musibar da ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin ne shi kuma Abu Sufyan yana bangaren musulun a kafirai bai musulunta ba a lokacin abu وعشرة أبو سفيان فقال فيه أبو سفيان يأخو فقال سيتي أبو القوم muhammad. a cikin mutanen da akwai muhammad kuwa a ƙala sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lasu jibu kasa za shi amsa ka san dalilin da yasa da yace a tsakanin Muhammad annabi yace kar a bashi amsa a'a shehu dalili shine yanzu wannan abun ya shafa haƙƙin annabi shi kuma manzon Allah da abin da ya shafe shi ba ta shi yake ba abin da ya shafa Allah ta shi annabi yake shi yasa zaka ga idan kana so ka ga balbalin bala'i mm. to ka taba abin da ya taɓa janibin Allah yanzu za ka ga yadda za su da annabi lokacin da annabi ya damu da janibin Allah sai Allah kuma ya damu da janibin manzon Allah sama da kuwa wannan ka'idar da musulmin duniya za ta ɗauke ta ya zaman tun damuwa ta karki shi ne abin da ya shafi da addinin Allah shi ne damuwa ta kowa damuwarsa Allah zai ɗauke masa mm. amma lokacin da kowannen mu ya zamanto damuwarsa ita ce damuwa abin da ya damu addinin Allah ba damuwarsa bane shi yasa kake ganin kullum na cikin damuwa miki. ka fita daga wannan damuwar ka sake shiga cikin wata damuwar fa qala ya qala ce a fil qawm ibn abi talib cikin mutanen nan akwai ibn abi talib yana nufin abubakar hmm. qala sai annabi ya ce la tudibu ka ba shi amsa فقال "A أفي القوم ابن الخطاب فتكلم متعنا أقول ابن الخطاب kuwa ka duba da kyau ka gani za ka ga abu safiyan shi kanshi a lokacin ya fahimci matsalar addinin musulunci daga annabi sai abubakar ko umar shi ya fara tambaye su oh, okay okay okay okay okay na'am na'am na'am na'am da ba a ba shi amsa ba ta kala sai sai inna haula ikidu duk waɗannan an kashe su falau kanu a haya Allah jabu inda suna da rai sun ba da amsa ga lokacin da ya yi safa su ya faɗa har da manzon Allah yake sun mutu kaga falon yanzu kumar nan abu kumar ya kasa mallakar kanta kaga can wajen annabi ya ce la jibu ku kuma shi amma yanzu umar tun da yana ganin an kitta janibin annabi cewa an kashe manzon Allah kuma abu ne da zai raunana zukatan mutane kuma ya kasa hakuri fa kala yake kada ka ya addu'a Allah ya kake Allah wani mai mugun manufa yana iya zuwa nan wajen ya ce maka kaga Umar bai da tarbiyya in ba bai da tarbiyya ba ya annaba zai ce masa kare abu yi amma shawara zuwa shawara eh. zuwa wato sabon manzo Allah sallallahu eh. alaihi wasallam kamar kada na sallallahu alaihi wasallam bai damu da kansa ba jaribin Allah ya damu haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kashe su ke basu damu ba amma in dai ka taba jaribin Allah shi suka fi damuwa da shi eh na'am na'am shi yasa lokacin kaga annabi ya ce kar ku ba da amsa amma Umar da yaji an faɗa an ce annabi ya mutu falan hmm. yalli Umar nafsahu ka kala yace ka gatta ya adu wallahi ƙarya kake makin Allah sai yace tabaqallahu alayka ma ka. Allah zai wanzan maka da abin da zai kunyatar da kai hmm. to a lokacin ne kala Abu Sufyan da Abu Sufyan ce kullu Umar wato gunkin Hubal ya samu nasara kaga yanzu an shiga alfarmar Allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتن النبي يتي أجيبوه باش أمسا نعم نعم نعم نعم نعم باش أمسا قالوا سكتي ما نقول ميدام فدا قال النبي يتي قولوا كتي الله أعلى وأجل الله شيني مكي بكتش شيني مكي جماعة كاغير نزو جاين أكي قرن هذا Allah da wani lokacin annabi ya ga a shiga alfarmar Allah shi ya sa yasa yace ku ajibu ku ba shi amsa baya dan ya ce la tujibu me yasa kan yace la tujibu saboda shi aka ce ya mutu, ati abul qayyim Muhammad da aka ce shi ya mutu sai ka ganin shi ka ba shi ba matsala bane amma tun da an shiga alfarmar Allah sai ce ajibu ku ba shi amsa na'am na'am suka ce me za mu ce sai manzon Allah ya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal Allah shi ne mafi ɗaukaka mafi girma. da Abu Sufyan a lokacin Abu Sufyan sai ce lana uzza wa la uzza lakum. Muna da uzza ba ku da uzza. Faqala nabi sai annabi ya sake cewa ajibu ku ƙara ba shi amsa. Kalu suka ce ma na kulu me za mu ce? Annabi ya ce kulu ku ce Allahu maulana wa la maula lakum. Allah shi ne maulan mu ku ba ku da maula. Kala mm. Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce yawmu bi yawmi badrin. wannan ranar rabuwa ce akan ranar badar wal su jalun kuma yaki dama goga ne yau kai nasara gobe ai nasara a kanka kuma in ka sake komawa cikin surata ali imranin na ka ga haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana ya ishara akan wannan abin da ya shafi matsalar da nake magana akan ta cewa wal harbu jalun dama yaki goga ne kai nasara da ai nasara ainihin wato gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi isharar wannan a cikin surata Ali Imran da muke magana ainihin wato a kanta ma ina ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan isharar in ka tafi cikin surata Ali Imran za ka ga in da Allah subhanahu wa ta'ala yake fada yake magana cewa a ah, Allah madaukakin sarki yana faɗa yana ce ma wato masu imani hmm. akan wannan matsalan cewa wato da ya gama magana sai ya ce musu wala ta hiru kada ku yi rauni duk da abin da ya faru a baya wala ta hazanu kan ku bakin ciki akan abin da ya faru da ku hmm. wa an tumu da alauna Allah yake kuke sama in mu'mini ne in dai kuna da imani sai ya ce musu in yamsasku qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu idan yanzu kun buga da su sun ji muku ciwo sun kashe wasu Allah ya ce ba maƙalmin su ma mutanen aiki ba wannan raɗaɗin da wannan asarin ya shafe su sai Allah ya ce wasu kal ayyamu dama kwanakin duniya ne mu dawo da ha bainan nasu muke jujjuya ta tsakanin mutane menene hikiman sai Allah yake wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah ya san masu imani kuma ta irin wannan hanyar ne wasu idan sun mutu a bagen daga ake samun shahidai wannan dalilin ne yasa kaga aka samu shahidai a makabartar kungu suna nan kuma shugaban su shine sayi da shuhada hmm. to shi yasa akwai lokacin da musiba za ta faru sai musibar kuma kaga ta zama alheri ga al'ummar musulmi kaga sakko wasu daga kan dutse da saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kashe mutum saba'in a cikin mutum wannan musiba ne amma Allah ya karɓi su a matsayin shahidai wannan alheri ne ga al'ummar su gare su babba shi yasa yake wallahi la yuhibbu zalimina to masaka dawowa ita wannan ayata nake magana a kanta yanzu kaga Allah sai ya kai mana abin da ya faru sai ya ce wala kan sadaqakum Allahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin shi cewa zai taimake ku dan Allah idan ya alkawari ba zai saba ba yace ikku sunnahum bi idnihi lokacin da kuka dinga kashe kafare da izinin Allah hmm. hatta idan ka shirku sai da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kai jayayya cikin umarnin annabi wasu suka ce a sabbu suka ce kar a sabbu wa asaitum kuka saba ka ji kalmar da kyau Allah ne ke faɗa yace wa asaitum kuka saba maganar wani ya zai ce wani sahabi ya yi laifi kafin ka faɗa ma Allah ya riga ka faɗa ya ce wa a sai to kuka saba min ba da ma a rakon bacin yukuna bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima hmm. sai ya ce min ku daga cikin ku man yuri da duniya akwai wanda yana son wannan ganima hmm. don wasu na fassara shi mu kuma fassara suna cewa ai cikin sabai akwai wanda yana yaki ba dan Allah ba a'a wannan ganimar idan ka kalli siyasi da annabi ce kar a kakku suka sako suka fara tattara ta shine minkum man yuridu dunya ita ce wannan ganewa wa minkum daga cikin ku man yuridu al-akhirah akwai wanda ba ruwan shi da ganima kawai yana so ya mutu a bakin daga ne sai Allah yake sun masarafa kun alhu daga baya sai Allah ya juyo da kafare a kanku da su suke korawa sai aka dawo ana koro su mm. da su suke kashewa sai aka dawo ana kashe su sai Allah yake na yi haka ne da ya ya kunjan in zarrabe ku kaga Allah ya faɗi cewa kaga na farko idan kai ya abu Allah ya kawo maka jarrabawa to yana so ya daga darajar ka ita duk kuma yana so ka koma ka gyara kurakuran ka tsakanin kai da shi mhm. kaga li ya ya kunjan in zarrabe ku duk da Allah ya gama ba ba ya faɗa ba ya ce ba a sai kun saba min ba a jama'a ma sai da ya gama sai ki wala kada afa ankum ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yabe muku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na'am wala kada afa ankum ni Allah ni kuka wa laifin kuma na yabe muku na'am na'am na'am sai ce wallahu shi Allah zu sabbi ma'abucin kalala ne alal mu'minina akan masu imani kaga saba wadda suka yi wa annabi har yanzu alaƙar su da Allah alaƙa ce ta imani shi yasa yace wallahu hu fadlun alal mu'minina to matsalar su idan suka zo da zaran an ce wani sahabiya wani abu sun tsare shi daga da'irar musulunci sai su tura shi cikin munafikai sai sai yana ciki idan ka sake tafiya a ayar gaba haka Allah ya sake faɗa yake innal ladina tawallaw minkum wa'inda suka gudu kaga bayan ga wa'inda suka saba ku na'am suka sako to an samu kuma a ranar sakamakon wannan musibin wasu sun gudu a wajen yaƙi kuma gudu a wajen yaƙi laifi ne to Allah sai ya ce na inna na tawallaw minku wanda suka juya baya a cikin ku suka gudu hmm. yawan takal jama'a ne ranar da ƙungiyoyi guda biyu suka haɗu sai ya ce inna na kuma shekaru bi a ma kasabu Shekaru ne ya sa suka suka aikata abin da suka aikata Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama sai ya ce wala kada afallahu ankum ni Allah ni saka wa alaikum kuma ni Allah da aka wa na ya fare Allahu akbar Allahu akbar na'am ina ruwan wani sai ya rufe a ce inna Allah gafuru saboda Allah mai gafara ne sannan halimu Allah yana da hakurin da yake akwai tauriya a ciki kamar yadda ya faɗa yake walau ya akhudhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka amin da ba mm. da a ce irin laifin da muke ma Allah da kayi da daukar mataki ya hukunta ka mm. da yanzu ba wani halitta ma da ke tafiya a gurin kasa ne mm. haka ya faɗa sai sai inna ga ghafurun hali Allah yana gafara sannan kuma yana da haƙuri wannan wani ya ce wai mu a aƙidar mu ne ma ba mu ta cewa wani mutum bai kuskure ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma abin da ake magana cewa sahabban annabi usul ne kaga nan wajen Allah ne ya faɗa cewa sun yi kuskure ko asali eh Allah ne ya faɗa da kanshi yace sun yi kuskure sai yace sun yafe ya yafe musu mhm. dama sahabbai ai ba wanda yace ba sa yin kuskure amma Allah da ya kowa sanin abin da ke cikin zuciya hatta ku da kuɗi daga maka suka tafi madina hmm. ka ga ayin qur'ani za ka ga Allah ya ce lil fuqara al muhajirin alladina ukhrijuu min diyari sai ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun fita suna neman falala kan Allah da ya Allah ne ina kalubalanta duk wanda yake da mata yake zaune da ita yake aurenta. wallahi ba wanda zai ce yana zaune tare da mata ba ta mai ba ba a sosai tana mai kuskure wallahi sosai gaskiya ne gaskiya ne shi amma shin wata ka'ida ya kamata ya zama to muna tafiya wajen mu'amalantar mu. shi ne dole mace kana zaune da ita ka dinga auna abu biyu hmm. abu na farko kasancewar ta mace hmm. kuma kaga Allah ya faɗa cewa walaisa zakaru kal unsa asali dama mace da namiji yanayin halittar da Allah ya musu da iri da kanu na biyu za ka ga cewa galibinmu da wuya za ka ga mutum zai auri mace ta zama shekarun sun tsaya haka ne ya girme shi mafi yawanci matan da muke aura sun mun girme su haka ne gaskiya ne za ka ga mutum yana da shekara talatin ba wani abu zai auri yarin ya yi shekara goma sha wani abu sha takwas ba ta kai ashirin ba sosai tsakanin da Allah in dai kana da lissafi ya kamata a ce kana tunanin kai da kake shekara talatin da biyar kace duk irin tunanin ka kana na mazuki a cikin da yarin ya shekara takwas. Haka ne gaskiya ne. Ba zai zai yi ma. Na'am. Ba zai taɓa yi wa ma. Na'am. Ba zai taɓa yi wa ma. Saboda shi kan shi da yake shekara talatin da biyar da za a yi ba a dawo da shi shekara sha takwas daidai da ɗin shekarun wannan yarinyar. Mm. To za ka samu abin da zai yi laifi da takargaza. Na fi abin da ita yarinyar take a shekara sha takwas. sosai gaskiya ne wallahi shi gaskiya ne haka ne duk wanda yake da mace ya san cewa akwai lokacin da mace za ta tashi za ta yi maka wani abu saboda ka kai ka san cewa wallahi ba ni ta samu na maka ba nufin ta cikin ta maka amma garin cikin ta ta maka sai a samu matsala zan ba da misali ba ɗaya kan umarci a nan wurin wani ya ji ya wuri kasa yarinya daga ƙauye ya auro ta mhm. bayan kwana biyu suna zaune irin kayan kallo haka su tv su receiver su waye sun dan yi kura haka ya fita kasuwa da ga sun yi kura ka za a wa ake yi hmm. ita kuma kawai sai ta fa aka biya ka su sabulu da kuma ta ɗauki kibin ta ita kai gungun koko ta warware ta warware na'am ta warware ruwa a kan kakar sun cibin nan ta wanke shi sau ta ta shanya. Na'am. Ta wanke receiver ta zo ta shanya, ta wanke cibin ta zo ta shanya. Na'am. Da wajen ya dawo ina kayan ta ce ai kaga sun yi kura ne za sun kawo ta kaje ta shanya. Yanzu sarki ka dawo. Na'am. Ba ta ka taba ka labarin ta ta ji ta wanke ma cibi. kago san a ɗauki tv a bi a ajiye shi a bakin kurbo buɗe ruwa a kanta a sa soso da sabulu a wanke shi kan kasan an yi ɓanna. an yi ɓanna kuɗin ka tabula. amma idan ka kalli waƙiyar abin za ka za asali niyyar ta ba ta yi ba ne kun mugunta bari ta rika yanzu cibin ah. da ragowar kayan don ta lalata. Ah. Ita tana ganin gyara ne. Wannan dalilin ya sa ka ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi bayan waƙi a rubutun sai ya ce wa annabi ka bi ma rahmatin min Allah lin talahu saboda sai da jin kai daga wajen Allah ba ta ka samu abun da ke tare da shi wala kun ta kusan gari da kalbi da annabi yana da kaushin zuciya da kaushin dabi'a Allah yake lamfado min hauli ya ta abin sun watsa tuka abu sai yake fa abu an kai annabi in kai suka male ka ka yaɗe mu. Sannan na biyu wasu lahu idan kuma ni Allah suka wa kai nake so ka nema in yafe musu. Allah wato shehu Allah bai yafe musu kai sai ba wai annabi ya roka. Annabi ake so ya nema Allah ya yafe musu. Eh. Wanda ba su cancanci yafiyar ba. Ba suka nema Allah ya ce annabi Allah ya ce annabi ba zai ba. amma kana ganin a nan wajen Allah zai ce wasu tamkin lahu ka neman musu gafaran Allah amma shi wanda suka cancanta kuma annabi ya nema Allah ba zai yi ba Allah zai yi amma shan ba ina son ka kamin ka ci gaba ba ka gaya mun wani karatu ke wani daraja Allah yake neman ma annabi ne a nan Allah ya ganin damin shi Allah zai ce na yafe muku kuma annabi kuma dole ya amsa eh Allah ya amma shi Allah ce wai annabi ka roka sannan in yafe musu wani irin karatu ke cikin wani abin da shekul islam bin taymiya yace yadda muke iya yin kananan laifi da manya na'am akwai ma suna iya yi amma bambancin mu da su suna da hanya ta samun gafara a wajen Allah wanda mu ba mu da ita na'am domin yanzu kai idan kai laifi kai ba daidai ba kai za ka neman wa kanka gafaran Allah eh. ko babanka ko malaminka da kai da zaka nemo makanka gafaran Allah babanka da man ka su ce Allah ya yi maka da hmm. wanda annabi Allah ya dora masa yace ya neman masa gafaran Allah matsayin ku daya ano matsayin ku ba dai ba san san san san matsayin ku shi yasa duk kuma laifin da wani zai ci wani sahabi yayi ya kawo laifin zai fita daga ɗayan biyu idan ma laifin kuka ci ya saba wa annabi to annabi tun kafin ma a yi masa laifin Allah ya ce ba ku an hutu sun maka laifin da ya bi musu. Hmm. Na biyu idan ni Allah suka yi wa wasu da lahu sai annabi kai nake so kan nema in yafe musu. Hmm. Sannan na uku wa shawarar ta amin ka kira su ka dinga shawara da su cikin al'amarinka. Kaga ya yafe musu in shi suka wa. in Allah suka wa annabi ya nemi Allah ya bi musu sannan idan al'amari ya taso annabi ya kira su ya dinga yin shawara da su Allah ya ce fa idza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin haka mutum in Qur'ani yake bi ba kan zuciyarsa yake bi ba ko kana cewa wani sahabi ya wani abu da daidai ba kafin hmm. ka faɗa Allah ya riga ka faɗa hmm. amma Allah shi ba shi ne musu ya ci gaba da yi ba da zagin su ko ko ko shaidan da Allah ya faɗa a Qur'ani yace la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda babu inda Allah ya ce mu zauna mai wurin in yaushe dan ibada ne ballantana sahabban da Allah ya ce radiyallahu anhu da kuma tsine musu ya zama da shi wasu za su bauta ma Allah wannan ba zai ba wannan munasaba ce kawai ta sa mijin na amsa na farko yana cikin wa'anda suka halarci wannan yakin na uku da wannan yakin na ba ka samu matsala kuma ga matsayin su bayan sun yi laifi hmm. kuma duk wani wanda zai kawo laifi ya ce wani ya yi ya kawo mana laifin ya gani laifin bin wuce ko kuma sahabin ya saba ma Allah ko ya saba wa manzon Allah idan manzon Allah ya saba wa to shi annabin tun kafin ma a yi masa laifin Allah ya ce fa ka yafe musu in Allah ya saba wa an ce annabi ya neman musu gafaran Allah ya hmm. wani zai zo ya a harkar da ba ta kai yanzu sarki kai masa laifi kai aka wa kai kaya ne wani ya zo daga gefe ba shi ya kai mace ce bakanta ba duk da kai aka wa laifin shi yana da magana yana da sakewa sai ya ce wani abu ina ruwan shi na'am na'am na'am na'am na'am haka ina ruwan shi ba ruwan shi ba shi ya ce da kai da kaya duk mallakar wuya ne da habban nan a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duka kayan Allah ne mallakar sa ne hmm. da aka ganin damar Allah ne cewa annabin kuma sun maka haka ya ce musu sannan in sun mun abu kai ne ke suka nema in neman musu gafarar Allah kenan tun da abin Allah ya wajasta wa annabi mu da ake so ba koyi da annabi ya kamata mu yi ba ya kamata ya zama ko maimakon neman musu gafaran Allah ya kamata in mun mu mayar da addini mai zama zaki gare su Zai ka kaiwa bari mu tsallake wannan gabar Nana Aisha tana faɗa tana cewa iyan lati kanat tsakani min azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce wadda take kankan da ni ko take gogayya da ni a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan an yi so kamar yadda al-Imam Zahabi ya faɗa cewa anna mawlidaha kana qabla al-mab'ath an haifuna na Aisha gabanin a aiko annabi da kanku da shekara biyar da haka fa akan wannan ne malamai suka ce ya kuru dukulun nabi biha wala nahu min 20 sana ko da annabi ta tare bayan ya aure ta a lokacin tana da shekara ashirin sannan rawar anhu ta ruwaito daga annabi hadisai masu yawa kwarar da can ga ilimi amma abin da ta ruwaito na ilimi bai kai na da na aisha ba rawa an ha a kuha ibn umar abdullahi dan umar ya ruwaito daga gurinta hmm. wa hiya asanna min ta girme shi da sittin da wajen shekara shida wa halis bin wahabin wa shuhair bin shak wal mutallib bin abi wada'a sannan wa abdullahi bin safwan al-ja'ali wa ta'ifa da yawa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana lamma ta'ayyama ta kasance lokacin da ta zama bazawara yanzu mun faɗa mun ce mijinta a kuma aka kashe shi lokacin da ta zama bazawara ba ta da miji a rada ha abubakarin wato abuha ala abubakarin babanta ya taso da kanshi ya zo ya samu abubakar ya ce in kana tafiya ta to shi yasa za ka ga musulunci a kusan hanyoyi guda hudu da ya tsara wajen yadda za a yi kulla alaƙa ta aure wannan hanyar ɗaya ne daga cikin hanyoyi guda hudu ya zo a cikin littafin al-mustafa min sunan wato as-sunan al-kubra ta al-imam al wato الإمام النسائي كأبو النأبو عبد الرحمن بن أحمد بن شايف بن القرطاني wanda ya rasu jira ɗari uku da uku. Na buɗe babu arzin rajul ibnatahu ala man yarda. da ke magana ga mutum ya buduro da maganar kista ga wanda iya yarda da shi. Da kuma in kamun rajul ibnatahu al-kabira. Idan kar ka babbace ka je ka samu wani kai masa magana kana so za ka aure da ka musulunci ya tsara hanya hudu Allah ce mai kuɗarku. Amin shehuna. Hanya ta farko idan ka ga ga wani mutumin kirki kana da ya ko kanwa kai da kanka kana iya tashi ka ka same shi kai sallama da shi a gida. Ka ce wani ina eh, zo ne. Ina so da Allah ya ta wanke ka san wata wanke ka san mijinta kaza kaza kaza. Ka zo ka duba in kana son ta. Zan baka aurenta. Mm. kaga hanya ta farko? Na'am. Hanya ta biyu, wata ce wacce ta fi yawa, namiji ga gama cike da kai shi ke ce yana sanda. Hanya ta uku, ita ce mace da kanta ta ga namiji ta ce tana son shi. Kamar yadda kowa ya san sababin alaƙar auren na na Khadija Allah ya kara masa da manzon Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ce yayin da sai la'akari da wasu al'amura na annabi da ɗabi'unsa da kanka daga ya kamata ka bayyana cewa tana buƙatar auren shi kuma ta ci riba da wannan aure sai dai abin da ake faɗa na cewa wa annabi ya auna na Habibu tana da shekara arba'in da wani abu gaskiya wannan maganan ba a ingantacciya ba ce yawa sai eh, ba ingantacciya ba ce abin da ya bayyana bincike tabbatar tazarar da tsakanin na na Khadija da annabi yana ta bashi shekaru bai kai shekara biyar ba. Tana da shekara ashirin da biyar ne shi yana da shekara ashirin da wani abu ne. Amma shekara ashirin da ɗaya. A shehu, kamar kai yi ta ba a nan shekara ashirin da goma sha biyar ƙarya ne. Ba gaskiya ba ne saboda ta idan ka lura da ta da ta haifa. Na'am. zai yi wa mace ta kai shekara arba'in sannan ta zo ta haifi wannan ƴaƴan kuma. Masha Allahu, Masha Allahu. Hey, na'am, na'am, na'am, na'am. Wannan ita ce hanya ta uku, hanya ta hudu. Wata tana iya gano wani mutumin kirki ya hada da wani ko wani ya gano wata mutum ne kirki ya hada da wata aure. So, babban matsalar da muka samu a harkar aure idan ka lura babban dalilin da zai sa a na umar ya tashi zai samu abu abubakar ya ce tata wanda ta gama tafiya in kana so ka roƙa wa ba wani abu ba ne na duniya a lokacin ya ke kallon bakar yana da shi saboda shi zai sa ya bada kyauta domin kuma yanzu mun cire harkar Allah a aure mun saka harkar duniya sai Allah ya cire wa auren namu albarka ya dan mu wannan shine abin da ke faruwa yanzu ni na san an yi lokacin da ake ba da yan mata sadaka amma bayan da su sadaka ba shi ya hana yan matan su mutunci ba ta yadda yanzu kamar kai da wani ku yana da alaƙa da ku yana da ɗa yana iya sanar da ma'aikin kai cewa na e ya ta wanci na ba ɗanka sarki zaki mm. shi kuma zai karɓa idan an zo ɗan auren shi da ya ba da ƴar shi kuma zai ɗauki sadaki ya biya maka. so kai ko ba ka nan abin ka ya ce ya karɓin mata yar gidan wane ita yake so ka aura za ka gaba za ka yi da karɓin ba za ka yi musu da shi da ka ce ne ba za ka yi ba to lokacin da ya zama wanda zai ɗauka ya bayar da wanda za a ba da Allah ake ne sai ka kaga Allah yana wa kowa mafita mhm. sai matan suna da kima kuma ana zaman lafiya amma yanzu da harkar aure ta shiga harkar duniya aka cire Allah a ciki kawo an salim alibin umar an umar kala yake cewa ta ayyaman hafsatu bintu umar bin kulais ya ali ibn huzafa wanda muka faɗa wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban annabi Min mimman shahida badar wanda suka halarci yakin badar wa tusiya bil madina ya rasu a madina yace fa laqitu usman bin affan umar yace na hada da usman dan affan kaga fa arastu alaihi amsata sai na bujiro masa da maganan kyata na ce wa Usman bayan ya masa sallama yake ka san ya ka mijinta amsa an kashe shi a wajen yanki ina so da Allah in kana kanta ka zo ka duba mana wani to sai na ce in eh, shi ita an kana so ka Hafsa in kana so zan ba ka auren hausa mm. amma da sai Usman ce fa an duru fi zalika ka dan ba ni zan dan duba in gani yake kwalabi da ya fiye to na dan samu wani lokaci wasu darare na dan yi tunani فقال فيك ما أريد أن أتزوج يومي هذا وكان يتبتع قال لشيء من أهل تفكر السنة قال عمر سومر يتي فلقيت أبا بكر من الصديق سينا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقلت سينا تي مسا إن شئت إن كان سوء أنكحت تكا حفظتها لن أورا مكة لهمتا فلم يرضي إليه شيئا أما أبو بكر بيتي من أمينا وكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه sai zama kuna samu damuwa a kan in sami ka shi sa idan irin wannan wani ya zo yana ganin girman kai cewa na ga ya ka zo ka aura don ba ka da muradin auren ka yi kokari ka samo maganganu masu kyau da lallashi da kansar zuciya da wanda za ka faɗa masa abin ba shi da daɗi. Yace falagussu layaniya da ban ce masa ko ba sai kuma ne na zauna wasu karare ana nan ana nan yace fa khataba ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an katu hadiyahu sai ga manzon Allah ya zo da kai kanshi yace shi yana son Hafsa zai aure ta hmm. yace talake ni Abubakar sai Abubakar ya haɗu da ni sai قال سيتي لأنك وجدت علي حين أردت علي حمصة yace kaman ka samu damuwa lokacin da ka bujuro min da magana da ka samu cikin ko hmm. balam arzi ile ka shi'a ban ce maka komai ba kuka da sai na ce na bai ce eh, gaskiya na ta samu damuwa قال سي أبو بكر يتي مسا فإنه لم يمنعني حين أردت علي أن أرجع a شيئا ba kuma yasa lokacin da ka kamun magana ba na ja ba na na shiru na kasa ce maka komai illa anni sami'tu rasulullah ayyadu kuma sai dan na ji manzon Allah da ni da shi mun yi magana ya ce mun yana so aure ta falam akun da ashi ya tsirra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace to ni kuma abin da muke kankani sai annabi a lokacin ba zan iya ce maka komai ba zan ina ganin in ce maka wani abu to kam man tona sakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace walau taraka ha da annabi ya batta na kasuwa ni kuma da zan zo kare ka amma tun da mun yi magana da annabi yace mun ga matsayin shi shi ya sa sai na ta baki na nan shi ban ce maka komai ba wannan shi ne abin da ya faru a matsala ta uku shi ne an yi cewa ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma sallaka hasu ta miƙatan ya ta tuna na hasa saki daya ta miƙatan ismul marra ne idan za ka iya tunawa tattaunawa da aka yi kafin ni da malam basha eh. ai za ka ji wancan yana faɗin cewa wai na na hasa annabi ya sake ta amma kuma bai faɗi da ɗaya sakin ba ya faru to ina so dukkan al'ummar musulmi da suke saurare na a yanzu su sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira muna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ga wanda ya yi imani da Allah da ainihin wato ranar lahira na'am idan matsalar sirri ya faru ya ya kamata a yi ya ya kamata a yi mhm. wannan shi ne abin da ya kamata mutane su ɗauka da ainihin wato darasi babba wanda ke cikin wannan wato al'amari الإمام ابن هبان أتكلم كما صحيح ابن هبان الإمام ابن هبان يا رسول الله تريك دام يا بودي ذكر الإباحة أنبتا هلتي للمرء كمسلم طلاق مرأته بتتمع فسا ورجعتها مساء أبا يداو da ita kuma duk sande su dan mutane su gane matsalar saki matsala ce da take da alaka da addini ba da kai kamata a dinga yin ta ba kana buƙatar tunda Allah ya saukar da sura su bikin akan da suratul da ba ta muna karantawa ba na'am na'am yana buƙatar abin annabi ya yi shi practical a aikace yadda kowa in zai yi saki ko zai dawo ya yi kamata yi kamar yanzu yanzu duk mutum ya samu sabani da matarsa wani zai ce wallahi in ana saki dubu ya mata saki dubu haka wani zai ce eh. za ka ga wani ba ma kiyayewa wajen kaɗi idan ka sadu da mace jini bai zo mata ba ya sauke a wannan ɗan lokacin fa ba a sakin mace da yawa yawan mafi yawanci wani duk da aka yi masa wani abalan shi ya ɓata a lokacin ya ku. ba yana la'akari da shari'a wata ka'ida ta sa aikatan ba to ya kawo hadisi mai nufa ta dubu hudu da ɗari biyu da saba'in da biyar sannan ya ƙara buɗe zikin da bayani ga annal mustafa sallallahu alaihi wa sallama ambatin bayanin cewa lalle annabin zaɓe wato faraji a hafsat min ƙabil abiha umar bin khattab ya dawo da ita saboda babanta umar amma hadisin da suka dogara da shi hadisin ba inganta ba to sannan za mu ga cewa a littafin asirin kubra ta imamul bayhaqi al-imamul bayhaqi ya rasu jira takwas. ya kawo a hadisi na dubu goma sha hudu da ɗari dubu da saba'in biyu shi ma haka ya buɗe babu ibadatu salaki Babu da ke magana ya halatta yin saki wannan hadisin da ake kawo ake cewa wai akwai abin da yake halal ne amma Allah yana kin shi wannan hadisin da farkon hadisi ne da in kankata a ma'auri na malamin haji dan ba yadda za Allah ya sauko da mutane sura su fitin a Qur'ani ya faɗi cewa ga yadda za a yi fito kamar sai a zo a kuma yana ci a'a saki babu ka'ida Allah bai yarda da shi ba to hmm. ka koma suratul talaki za ka ga cewa da Allah zai fara maganar saki kafin ya dawo magana da ni da kai da annabin mu ya fara yace masa ya ayyu annabi ya kai wannan annabin Ka ga kira ne na girmamawa sai yace idza qallaqumun nisaa idan za ku saki mata Ka fa wanda ku sake su da iddatihinna da iddatsu sai ya ce wa a su da ɗiɗɗa sannan ku kiyaye lissafin ɗiɗɗa yaushe ka fara yaushe za ka gama sai kaga an fara magana ta annabi ya ka ce idan annabi mun nisa a ka dawo magana da al'ummar annabi sai ya ce wata ma a rafa ku tsoron Allah Ubangijinku. Don me lokacin da rikici ya faru tsakanin ma'aurata saki zai shiga. a lokacin ne za ka ga mafi yawancin mutane daga ɓangaren maza da ɓangaren mata duka Allah ke mafi sarki. Shirin tsoron Allah ake yi a saka zuciya. To shi sa ka ga a wajen Allah da ya ce ki za ta lafi wunni a da ɗan lafi wani na iddatun da sai ki wa a su idda. Ka kiyaye lissafin idda. Yana faɗa ka sai ce wa tsoron Allah rabu ku tsoron Allah ubangiji. Me yasa? sai ce la tukhrijuhunna min buyutihinna da su daga gidajensu kaga ka ta mace ta amma Allah yana ce maka gidanta ne ka fitar da ita daga gidan hmm. wala ya suna su matan kada su fita ke yau idan ka ɗauki matsalar sakin aure so goma a cikinmu daga ɓangaren maza da ɓangaren mata duk wannan umarnin na Allah an saba mai ba'adi idan namiji ya saki mace saki ɗaya ko biyu maimakon ta tsaya gidan shi ta idda ta fi dokar Allah sai yan uwanta da ka ta kafin ka duka dawo sai ka samu sun turo dogon mota tun kwashe kaya wata kuma in ta ce eh, za ta zauna ɗakin ta za ta bi dokar Allah sai idda namiji shi ne zai tafi ya ɗauko gatari ya tsaya ko ba ɗakin ya ko ta kwashe kayan ta ko sai ta masa tsala da zakar sai Allah ya ce la tukuri gunna kun fitar da su wala ya karu ne su kada su fita illa an yi asina bi fahishatin bayyana sai idan mace ta zo da alfasha bayyananniya ka saki mace kun samu matsala kuna zaune da ita a gidan akwai iyayenka ka bata ta idda tana buɗe baki ta zagi iyayenka ka ga wannan alfasha ce bayyananniya hmm. ba zai yi ka ci gaba da zama da ita a gidan tana zagan ma iyaye ba sosai sosai ka barta ka ce sai idda baki ɗaya ne a wannan lokacin duk wani namiji a duniya ba ta da alaƙa da shi ka ka ta sai kai don ta haƙƙin da take da shi a musulunci ba ya ne kawai babu tsakanin kai da ita shi ne na kwanciya amma duk abin da ka sani na ɗawainiya ciyar da ita da kawo mata abinci da kaza da kaza da kaza har yanzu yana kan wuyan mudun har ta gama idda. Sama ka ce ce idda tana cikin idda sai kaga dan ta kufa kaka tana ba wasu maza dama su shigo ma gida kaga yanzu ta zo da alfasha bayyanan na dan ta kafa dokar Allah in ba irin wannan ba aka samu sai Allah ya ce wa tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah sai ce wa man ya ta'adda hududullahi wanda ya kaita da dukkan Allah fa qad zalama nafsahu ya zalunta kansa sai ce la tajri ba ku sani ba la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amara ba mamaki Allah ya farar da wani al'amari haka yayu abin da janyo na sabanin akan sakin kafin ka gama idda sai kaga Allah ya sa an kawo an jirbe tanda ita ta fahimci kuskure ta dawo ta gyara shi yasa Allah ya ce la ta dalila Allah la ajisu ba da zalika amana abin da tunda aka yi da ta kwaje kayan ta tafi gidansu to yanzu shi dan zai kara shigo wani gyara matsala kuma yana da wahala Hmm. sai Allah ya ce fa idza balagna ajaluhunna fa idza balagna hunna idan idda su ta kusa cika sai ce ka amsa hunna bi ma'ruf to a yanzu ka tabbatar kana son mace eh wance eh saura sati ɗaya saura kwana da ita ke kare kuma na fahimci abubuwan da suka faru na kurakure in ba na hakuri in yi magiya a da Allah na hakura to in za ka dawo da ita sai Allah ya sa maka shari'a yace ba an ta ko wannan bai ma'arufi ko dai ka rike su ta hanyar da ya dace da shari'a au fari ko wannan bai ma'arufi ko kuma in ka rabu da ita ka rabu da ita ta hanyar da ya dace da shari'a shi da kuma matsalar mu Allah ke mace sarki ya tsara wa sarki imani da lafiya amin shi kaga wannan littafin na Allah rashin bin sa a matsayin tsari da doka shi ne abin da ya ana mu zaman lafiya yanzu ka kalla ka gani mace ka sake ta tana karkashin ka tana idda iddin na kusa da ta amma Allah yana maka kashe bi yana cewa ko dai in za ka dawo da ita ka rike ta bi ma'rufin an fari ko wannan bi ma'arufu ko ka rabu da ta hanyar da ya dace sannan Allah sai ya ce ki bashiru ga wai azumin sannan ku tabbatar da ku shaidar da ma'abuta adalci a cikin ku sanda aka san bayi take ta in ka dawo da ita a samu shaida ka dawo da ita to wajen abin da ya shafi wa shaidu ne malamai wasu ka ɗauki shaida cewa ka dawo da ita mustahabbi ne in ka haka ba dole bane wasu suka ce a'a dole ne mm-hmm. sannan sai Allah ya ce wa qimu shahadati lillahi kuma sai da shaida ta Allah sai yake zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan ana muku wa'azi ne mm. amma ga wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira sai ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kuma duk wanda ya ji tsoron Allah da haka idan kana namiji aka samu matsala wajen rabuwar aure yi kai ka bi dokar Allah to Allah subhanahu wata'ala sai ya maka mafita bayan rabuwar aure. wannan ita ce ka'ida to kaga yanzu wannan qur'ani ne Allah ya saukar wane ne wanda zai fara karfafa umarnin a aikata al'umma ta koya shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda kaza sun faɗi cewa akwai matan da annabi ya saki su bai dawo da su ba mhm. wannan jaribin yana nuna maka cewa in ka auri mace a matsayin ka na ne addini sai ta bayyana gare ka ba Allah bane a gabanta na duniya ce to yadda annabi ya auri wasu ya haƙura da su ba su ba shi kai ma da ka auri mace kana malamin addini ka gane duniya ce to eh, kai ba kai ba ita kai ta ce harkar ka kai aka masa harkar ta harkar ka kuma ya harkar ta kawai amma in za a dawo ku in matar da ya kamata a dawo ita ne ya ya kamata a dawo ita wannan duka manzon Allah ne zai karantar da al'ummarsa to wannan hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud al-Imam Abu Dawud ya rasu kira ɗari ɗari da biyar. ya kawo babu kulmura da asibabin da ke magana ya ake dawo da mace hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da uku ya ce an ibn abbas anna umar na rasulullahi sallaka hafsata daga abdullahi dan abbas shi kuma abdullahi dan abbas umar ne ya karanta da shi ya faɗa ce masa manzon allah sallaka hafsata ya saki hasa sun maraja a sannan sai ya dawo da ita kaga da ya saki tasliqatan nawa? saki ɗaya sannan sai ya dawo da ita to mu kowa cikin majmu'ul fawai wa mumtiqul fawaid na Abu al-Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman al-Haythami wanda ya rasu jira 807 da ya kawo babu fadlun musalmata zan bin nabi sallallahu alaihi wasallama bayan da ya kawo falalan ummu salma ya kawo falalan kuma na na hausa ya kawo hadisi na dubu goma sha biyar da ɗari uku da talatin da hudu yace daga aiki bin yazi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tallaka harsa ta tsirikatan ya saki harsa saki daya ta ataha kana ha usman wa su qadamatu ibna mazkur sai ɗan uwar mahaifi yace wa usman sannan wa qadamatu ibna usman bin mazkur fa qalat take yace wallahi ba tallaka ni an shubadu فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل قتيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كسينا النبي يشبو وأن الشيء تقلقوا الناس يشبو تأتي جابي بدا سوى النبي يسمع شيء ثم تلم نسي أتاني جبريل عليه السلام فإنسي ملايكا جبريل ليزمو فقال السيسي أراضي خمسة تداول خمسة فإنها صوامة قوامة saboda na amsa tana azumin kula da rana kuma tana tashi ke kiyamun laila da dare wa inna ha zawjatuka fil janna kuma matarka ce a gidan aljanna shi da ya kawo wannan sai ce rawahu tabarani wa rijaluhu rijalus sahih imam tabarani da ya kawo wannan hadisin yana cikin hadisin da shi wato al-imam eh, abubakar bin sulaiman al-haytami ya ce hadisi ne ya inganta ya kawo hadisan da ba su inganta ba a wannan babin amma ban kawo su ba. To ka ga a babin adalci in ka zo ka ce wa mutane annabi ya sake ta ya kamata ka buka ba faɗa kuma ka ce ya dawo da ita. Kuma Jibrilu ne ya ce Allah ne ya turo shi cewa a dawo da ita saboda tsawama tana azumin na kula da ranar tsawama tana tashi ta kiyamun lera da daddare hmm. sannan wa inna ha sauki duka fi janna kuma matar ka ce a gidan aljanna. wannan ita ce na na amsa ɗan gidan ce da na umar to haska da aisha su ne waɗanda Allah ya sauka da in da tuba ilan lahi wajen sadar tulubu kuma na so in ɗakko a littafi a ina so da Allah masu sarki da Allah ɗan bani minti da akwai littafin da na so in ɗauko zaman sabon ɗauko shi ba da Allah in ka ci gaba da bayani ɗanki ci gaba masha Allah to jama'a mu jira shehu ya dawo insha Allah muna jiran shehu shek asad sunna ya zo ya eh, ci gaba da karatu yaron zaki in kana kusa don Allah ka barin sani wani ya mini audio yana jiran ya samu link mu to ba san kan da ake cire wannan link ba <laughs> ba isa ba wai kai kai kai na so magana da kai ta kasa kai da shamil eh shamil ina so in kira da ku ta kasa insha Allah ba wai sa kai da shamil ina so in kira da ku ta kasa eh ro zaki don Allah an kana kusa barin sani don Allah ba wai sa yi maka me eh. <laughs> ba wai za mu kone shefantino a ba bai za a a ba za <laughs> don Allah wa zai ya cire link link linkin page mu ya turo da gaskiya ba ina cire wannan ba iya ba jina da zaki Allah kana kusa cire linkin nan ka inbox na kan ya di whatsapp ko messenger linkin page na rasulun aminin sarki zaki mtk. ba wai ta kai fitinan ne eh, ne kan fitinan ne ne ba wai isa <laughs> eh, don Allah wa zai ya taimake mu da wannan Abdullahi Abba ina gaisuwa don Allah wa zai ya taimake mu da wannan wa zai ci da link din page mu jina zakin kana kusa don Allah ka ka bari ne. Eh, ah, ba linkin program yau a ah, linkin page gaba da ba linkin program ba kaga da Allah wani da sai mini to muna tare da shehu ya ga shehu ya dawo jama'a shafi ya dawo to a wannan nana Hausa da nana Aisha Allah ya kara musu yadda amin amin akan su ne Allah ya sauka da in ta tuba ila Allah ta kar ta kulubu kuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibrilu وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين Wani mala'ika wal mala'ikatu zalu ka bahi wanda yana cikin suratul tarim a suratul tahrim wanda suke kafa hujja da wannan ayar sai su fassara fasalu fasalu kulubu kuma sai ce zuciyar ku ta karkata zuwa ga kafirci haka suke fassara ayar kaga da ma'anan mala shi yasa sai da na fara sai na tuna shi yasa na ce da Allah a dan bani dama in ɗauko littafin wato abin da ya shafi wannan gashi zan zo in yi hujja da shi wani ulbayan ne an ta'awi da ayar Qur'an ta su imam Ibn Jarir tabari al'imama iwani jaririn an haife su hijira ɗari biyu da ashirin da hudu ya rasu hijira ɗari uku da goma shi ne wanda ya fara rubuta tafsiri kwata-kwata a duniyar alis sunna ah. yana cikin malaman da suka bar duniya ko aure ba ba saboda rikicin karatu yana so zan zo in yi magana a kansa wannan ayar ta sauka ne a cikin kwari daga cikin matsaloli da suka faru wa kana min nasibatihi yana daga cikin natijar abin da ya faru anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama حلف أن لا حلف على أن يحرم على نفسه القتلى يا لم تسوى أكن wa حرمتا kuma. تسوى wasu malamai suka ce bal. حلف أن يحرم على nafsihi أمته mariyatul fidiya ya rantsuwa وزن wajen haramta wa kansa mariyatul لم to malamai sun yarda cewa ya halatta a samu abubuwa guda biyu ko su faru sannan sai a samu wahayi ya sauka wanda zai magance abu uku ko hudu da suka faru wanda ya daidai da waɗannan abubuwa haka idan muka ɗauki abin da ya dace da ruwaya ta farko kamar wata hakan mulmukini na Aisha kamar yadda ita na na aisha kwalwi tun kanta cewa sai kana rasulullahi ya hibbu shurban asmi annabi ya kasance yana shan kunzuma kuma dan annabi ya kasance yana shan kunzuma ba abun mamaki ba ne in ka koma suratul nahl Allah ya kai ishara cewa amara rabbuka ila an-nahl an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إذا كان النبي هنا شنفن زما كما أن الله إذا ما هنا شنفن زما تو إذا فارو akan wannan wa kana idan sarafa annabi ya kasance in ya juya min al-asli daga al-asr dakala ala nisa'i yakan shiga dakunan matansa wa kana yamkufu inda Zainab binti yana zama wajen Zainab binti Jahsh ita Zainab binti Jahsh ita ce matar da idan abubuwa ya haɗu su da mata irin nasu ka san ya al'amura na mata tana faɗa take cewa kowace daga cikin iyayensu ne ya ɗaura mata aure amma ni Allah shi ya tsauro min aure daga kan saman abu bakwai fayan sharabu ya asalin sai annabi sha zuma a wajenta a tawata a ta'isha to hamsa ta kala an yi to dan na isha da hausa suka haɗu a su ce idan dakkar alaihin na annabi ya zo wajen shi in ni aji domin kari a mazafi wasu suna cewa mazafin din nan ta ne amma wani mazafi da nau'in min jinsi ba a shajari ko min sulhi ba a shajari ɗaya daga cikin nau'in ka na itace da ake rini da su zo قالوا لم يزل ko في أقلت مغافير كاتي ولا مغافيركم وكان الحمصة وعائشة متفاقيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي sai da mun tuka suna na Aisha da hamsa suna da fahimtar juna wajen wato suna iya taimakawa suna akan ragowar matan annabi wadda suke ganin cewa wato za ta iya taka wata rawar gani wanda annabi zai so su sama da su kuma ka san dama yana da mata hudu mhm. yanzu to za ka ga a cikin mata hudu wata za ka ga da wata suna da alaƙar da sun fahimci junan da a cikin su kuma wata da wata ba su da ke wannan kyakkyawar alaƙa ma na kana rasulullahi ala fata lokacin da annabi ya shigo wajen hansa قالت تجد أكلت مغافين كان المغافين فقال النبي كان النبي يسأل آآ بل شربت عسلا لا شاء زماني انت زينب بنت جعش walan aqulu lahu kuma ran ku koma ba wa qad halaftu nayi rantsuwa ga annabi a lokacin yace mata wala tukbiri biha ahadan bidalika kakki ba kowa labari walakin hafsata akhbarat aisha kaga ya ce mata na rantsi ba zan koma ba amma wannan maganar ni da ke ne kakki ba kowa labari sai na na hafsa sai ta bana na aisha labari ta wannan ta bangaren ruwaya ta farko kenan da wakwallin ruwaya ta saniya ruwaya ta biyu akwai maganin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mariyata mariya ta ummu ibnihi ibrahim wato ya yi alaƙa da bai wasa mariya kirkiya tunda mun ce ƴaƴan na na fatima wato na na khadija na na fatima na na khadija ita ta haife su wannan ɗan ibrahim ita ce shi ne kaɗai wanda ba Allah na Khadija ba amma shi ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba na Khadija ba na na Khadija ce ta haife su ba ba wani abu da mutane ba su sani ba ba su san cewa a cikin tsakanin mu da shi'a ba hatta maganan cewa annabi yana da ƴaƴa waɗannan ƴaƴan ba ƴaƴan shi bane Kwarai, yanzu kaga wannan kwanan wajen annabi yana da ƴaƴan ba ƴaƴan shi bane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ce raguwar ƴaƴan da alƙashin da abdullahi da zainab da ruqayya da ummu kulsum ba ƴaƴan manzon Allah bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ka wannan littafin in ka zuwa za ka ga hotuwa eh wata malamin shi'a ne sunan su sunan littafin bi itiqadul mala'ika bi imami ali al-muhaddith al-kabir maja al-qadi shi ya rubuta littafin to shi kuma yake da wannan littafin da ka ganshi a hannuna da ran buɗe nan cikin inda mutane za su gani kaga abin da ya sa ma littafin nashi suna shine ikhtilafu muawiya wai kulkular da muawiya yayi ya'ya guda uku daga cikin ƴaƴan manzon Allah na Ali Kawina maganar cewa annabi yana da littafi su kusan ya rubuta akan wannan ce annabi a ce yana da waɗannan ƴaƴan guda uku mata ƙarya ne jingina masa su ake annabi dole da waɗannan ƴaƴan haka haka suka faɗa kuma ko masu sauraro za su mana adalci za ku ga cewa kullum wacce take bayanin ta a matsayin jar manzon Allah kawai ita ce na ta ba dan me da dalilin da yasa suke so a koyi wa'annan asa'i kudin naga cikin su sai na Usman ya ga ga wani albajiri shi a ba Musa wai la haula wala quwwata illa billah a da shi kai tsawa magana ya masa nauyi a ce annabi ya haife ya bayansa ba kuma cikin littafin ku shi'a ban sani ba ai ban sani ba ko karatu yake ne na ga wani lokaci an ce min yan uwa na ban labari cewa yana dan zage-zage haka amma dai ka san kowa abin da ke gurin sa na ni na ji masa nan ba nan ba wannan nan ba wannan sam sam sai irin wannan zage-zage ba za mu duki zage kuma yanzu littafi na kaza kuma yanzu abin da na faɗa yanzu na ce ku duba duk wanda yake mu'amala da su na'am da wuya ka ga sun zo suna maka tarihin Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum a matsayin ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi dan me saboda a ciki annabi ya dauki ƴaƴa guda biyu ya ba wa sayyidina Usman Allah saka maka da alkhairi wata ta mutu na'am wata ta mutu a ba wata wata gida sarki na'an shehu na sarki zai gara yana ga wata gida eh shehu na asali suna Allah ka da ke abi ya abi sanda kana abin ya hau ni ne gaskiya abin ya over na yau annabi annabi muke kwatantawa da wannan a cewa annabi ya sai yara ba ba ƴaƴan shi bane sai A cewa ma'ana wai 'ya'yan ruku ne wai 'ya'yan oh, ruku ne oh ƴaƴan ruku ne Ok ok ‘Ya'yan riko ne, ma'ana ba ‘ya'yansa ba ne, ‘ya'yan wani ne aka kawo gidan ya su. Don me, saboda in aka ce ‘ya'yan annabi ne, ai na Usman yana da daraja da falala a addini ya abubuwar manzan Allah. Ok, ok. to bari su a ce adalci a ai na Fatima ai ba ita bane yar farkon Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ita bane yar karshen Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa yana ce wa'annan ya'ya ba ya aishi bane ita ce jarsa ta farko ita ce babba o ita ce ita ce ita ne farkon ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farko ita ce babba duk ta girme su sun ta alkasin su Abdullahi su za ka zama suna yara kanana suka mutu har shi wannan Ibrahim kuma akwai hikima ta Allah da ya sa ka ga tun da annabi ya taso kamar yadda in za ka yi tunawa zan yi tunawa a wani karatu ne muka yi cewa a tsarin da Allah ya yi ma annabi na zuwa duniya za ka ga tun yana ciki kafin ya zo duniya sai Allah ya jarrabe shi ya ɗauki mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida ba haka ba ke alaƙa da kowane mutum ta auri wani ba sannan ita kuma ta koma zuwa ga Allah. Okay, okay. hikiman da ke ciki haka duk duniya ba wani mutum da zai daga maka hannu ah. ya ce maka shi wan annabi ne kusanin annabi ruwa ne uba da san babu gaskiya ne babu domin inda a ce da annabi ya batula akwai wani mutum kanin annabi ruwa ɗaya uba ɗaya kowan annabi ruwa ɗaya uba ɗaya to za a iya samun wani za su tada rikici sai to ai annabi ya kamata a dasa daga nan ta ci gaba ne ok gaskiya ne haka ne na'am to haka kuma ‘ya'yansa da shi Ibrahim dinnan da Abdullahi da Alƙasim sai zama suna tsanana Allah ya karɓe su suka koma zuwa gare shi. Dan kada bayan ba su wani yanzu kai ta da ya ce ai ga ɗan manzan Allah da ya haifa to yanzu annabci ya kamata daga nan za a tura. Allahu akbar wai wai gaskiya gaskiya Allahu akbar gaskiya gaskiya. Wow. Sai Allah ya karɓi su kun suna ‘yan ƙanana. Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. Ba ya turke iya dinnan wata rana a ummu ita ce Ibrahim Alayhi salam ta bai ta abin ta'i a tashin wasu takunan barkarsa. Wa qala ay rasulullahi fi baiti wa ala firashi fa ja'ala an-nabiyyu alayhi haraman. To da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwanta da ita da suka sai daga cikinsu ta gane haka cewa an taba magana sai ce to daga yau na ma riga na fita harkar ta na haramta wa kaina gare ta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tukar da suratul tahrim da bakin ta to mu koma suratul tahrim za mu ga da Allah subhanahu wa ta'ala zai fara a suratul tahrim da mai ifara sai kaga tahrim da duk ɗalibin da ya san lugar larabci ya san masdar ne na harrama yuharbe mutahari sunan ta ma kenan hmm. sunan sura haramtawa kanka abu hmm. Allah da ya kai sai ya ayyu annabi ya kai wannan annabi kaga wannan kira ne na tarihi da girmamawa sai kalimatu harramu wanne da ka haramtawa kanka ma a hannun Allah laka abinda Allah ya halatta maka tsakali mardata a zuwa duka kana mardata a zuwa duka kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim to Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne to sai Allah ya ci gaba da bayani yace qad faradallahu lakum lakum qad faradallahu lakum Allah ya kwarlanta gare ku ta hillata imanukum idan kun yi rantsuwa ya rakuwar wa faida kaga annabi ya rantsi kun ya haramta ma kanka wani abu sai Allah ce a kada rantsuwa kai kuma asali halar ne bai Ko saboda neman yardar matan ka ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka to ya za ku warware rantsuwar sai Allah ya ce gashi kada faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwa al-alimul hakim sai ya ce wa in asarra an-nabiy kana lokacin da annabi ya asarta ila ba da azwaji hadisin zuwa ga sashen matan ka wani zance wannan magana cewa is asarran nabiyyu ila ba da azwaji hadisin magana ce shine asarran nabiyyu ila zawjihi hamsata hadisan ya faɗawa na na hamsa magana yace katta faɗawa na na aisha kaga falamma nabba bihi lokacin da ta ba da labarin da yace katta faɗa wa azharahu Allah alaihi Allah ya bayyana wa annabi cewa abin da yake kasta fada fata fada an raba ba'dahu wa a'rada an ba'du to sai ya fada masa tashi wani labarin da kama da sai dalilin bai fada masa tashi ba to sai ya zamanto labarin da ka fada wa na Hafsa na na Aisha hmm. lokacin da ta bada wannan labarin a wannan lokacin falamma akhbarat hamsa da aisha ibn abi istakmata istakasama annabi wa atala Allah alaihi ta ta bata labari wani wani ba ta ko ya faɗa masa wani wani bai faɗa masa bai zo tattauna da wannan ko sai dai ka fi fahimtar kaman cewa don me za ta faɗa masa magana daga ita sai ita sannan ta bari maganar ta tana ganin kaman ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne falamma nabba'aha bihi lokacin da annabi ya fada mata yace kin faɗa mata ga kuma abin da kika ce mata kaza kaza kaza kaza kaza kalar da ta ce man an ba'aka hana saboda yadda ka faɗi maganar haka annabi ya fada mata ga abin da kika ce kalma da kalma kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza da ta ce man an ba'aka hana haka wannan kala sai manzon Allah ya ce masa na ba'aniya wanda ya faɗa min abin da ke da faɗa masa shine al'alimu masanin da alkabiru wanda san abu cikinsa da ba shi ya faɗa min ga abin da faɗa hmm. shi yasa in za ka tuna a wancan munazarar lokacin da ta je ta dawo ta kwanta tana aki da annabi ya ce faɗa min hmm. kace ma ko me yace a'a ko ki faɗa min ko kuma Allah wanda ya san abu cikin kuma waje ya faɗa min da abin da ke faru. Haka ne. Eh. Shi yasa za ka ga alfazazi yana faɗa yana cikin ishuriya yana cewa na biyu shi annabi ne azibul qadri mai girman daraja sannan mursal an aiko shi ne bil haqqi da gaskiya. Yu'allu bihi an shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sha na biyu sannan wa yunhalu من كان طفلا يؤلف به من كان طفلا halu sannan wa halu an shayar da mutane mun kana tun lokacin da annabi yake karamin yaro sannan yu'allibi an shayar da mutane ruwa sha na duk albarkar addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi fallahi minhu kai abin mamaki ta ya tabbata na matsayin da annabi yake da shi a wajen Allah saboda ruwa shi annabi shine a'ala mafi ɗaukaka wa akmalu sannan annabi ne mafi cika sai shi aminu amintaccen Allah ne mu'ahad wanda aka cancantar masa da irshadin ibada da ya shirya da bayan Allah sai ce habibun annabi babban masoyi ne da asrarin qulubi da sanin sirrin zuciya munaffa'u sannan bashi labari ake mu munaffa'u shi sa da take man an ba ka hada kala sai na fa'ani wanda ya kani labari shi ne al'alimu to kaga a wannan ne idan kalma ya hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana in ta tuwa ilan nari idan kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah kuka ga bisa ga kulubu kuma ku zuciya ta karkata zuwa ga alheri su sai su ɗauki wannan sadaki sai su ba shi ma'anan malat qulubukum ila al-ismi zuciyarku ta karkata zuwa ga sabon Allah to shi yasa a nan wajen a ina so zan zo in dauka kaga wa in qada ara in kuka ci gaba da taimakon juna akan annabi mm. wajen abin da yake so ya halatta ya haramta ma kanshi saboda shi mm. saboda ku ku inna Allah maula wa Allah shi da taimake shi wa jibril da malaika jibril wa salihul mu'minina da duk wani mumini mutumin kirki wani mala'ika da kuma aka zalika zahiru sannan mala'iku ma za su kawo gudunmawa Ya ce a tsarar buhu ubangijin annabi ya yi kuka in tsallaka kunna in ya sake ku an yi guji lahu ya masanya masa azwajan mata khairan min kunna wanda suka fi ku alheri kaga musulmatin? mu'minatin musulmai mu'minai kalifatin masu da'a ga Allah ta'ibatin masu yawan ba dakin masu yawan ibada sannan sa'ihatin masu yawan azumin nafila mm-hmm. sai bakin yan mata a cikin su abu bukara da kuma budurwa wanda ba wanda yake a ainihin wato a wurin su mm-hmm. kasancuwar wannan jumla ta asara kuhu a sassan ɗalibin da ya san lugar larabci ya san yana daga cikin afalin mukaraba da aka in tsallaka kunna shine kai mahalli a mahallin na ainihin wato kabar na asa da yana cikin afal ainihin wato mukarabatin nan to ubangijin annabi ya kusa in tsallaka kunna inda annabi ya sake ku shi kuma sharaɗi ne to jawabi na sharaɗi in an yi gudu lahu a jawabin khairan zai musanya masa mata wanda suka fi ku alheri tun da ba a samu jumla ta aikin shara'i ba da annabi ya saki na na Aisha da Hafsa kafin ya bar duniya da Allah alkawarin da ya masa ya ya masa ma wanda suka fisa su alheri to tun da bai sake su suka mutu a karkashin tukiyar aurensa mhm. wannan ya nuna cewa duniya babu matan da suka kai waɗannan alheri shi yasa zan zo zan yi bayani akan wannan to yanzu ku ɗauki harkar sa'i harajin da zama sa'ima da tsawon muhajiratin masu azumi ko masu hijira da ana cewa sa'ima. Mhm. To mu wannan kalman sadar kulubu kuma da suke faɗa. Wannan ayar ita ce suke matsalewa sai ce ai malar kulubu kuma ilal ismi. Mhm. Wannan tafsirin na al'imamu Ibn Jarir Tabari. Mhm. Ya tashi kawo wannan kalman ita tuba ilal lahi kaɗan sadar kulubu kuma. Sai kawo isnadi haddasa na Muhammad bin Sa'ad haddasa ne ah, kaza kaza har ya kawo isnadi daga Abdullahi dan Abbas cewa in tuba ila Allah fa kad zagat kuma ya kuli yace zagat kuma zuciyar ku ta karkace ya kuli yace kad asimat kuma zuciyar ku ta yi tunani to wannan da ifi ne bai inganta ba saboda a cikin sa akwai fi inda da ifi ne to sannan in muka tafi haddasa na bishik mun sake kawo isnadi an kasada. wato isa da kawo isnadi har zuwa ga an zubai a an zubai dan mujahid kale yake cewa kunna nara mun kasance muna ganin anna na kaulahu kadar kadar qulubu kuma shay'un hayyat abu ne mai sauki hatta sami'tu qira'at ibn mas'ud har sai da naji qira'ar abdullahi dan mas'ud cewa in ka tuba ila allah fa kan zagat qulubu kuma zagat qulubu kuma ta karkace to shi ma wannan a ciki isnadin da'ifi ne akwai Muhammad bin sana'a shi ma da'ifi ne isnadin bai inganta ba sannan idan muka sake tafiya na bishir qala ya kawo isnadi har zuwa ga da cewa faqad kazab qulubu kuma shine aymanat kulubu kuma to yanzu nan tun da abin da ya inganta shi wannan hasan na min ajal bishir bin sare sadukan ne kamar qala abu hatim razi kamar da abu hatim razi malik kulubu kuma ke zuciyarsu ta karkata zuwa game to su wa'annan mutane sai ta fassara cewa zuciyarsu ta karkata zuwa ga kafin to in mutum ya kalli wannan za ka fahimci akwai ma tsanin fa'idan sanin larabci sannan haka ya sake kawo isnadi cewa har zuwa ga abba haka kai ذا حد ba a فحسبت kuma zagar shi ma da ifi ne saboda akwai al-wasil ibn al-farras al abu ali matruk ne duka hadisan da aka kafa hujja da su haka wannan faqad zagat qulubu kuma ya kawo an sufyan zagat qulubu kuma shi ma ce zagat qulubu kuma shi ma a duba za a ga cewa sanadi da bai inganta ba wannan anan suke komawa sai su kawo ga kulubu kuma cewa ai zukatan ku ko sun karkata zuwa ga kafirci. Hmm. So yanzu suka rubuta bu Qur'ani ya warware mana matsalan nan. Ita kalmar zaga ko da ma ita Allah ya amfani da yake yake fasari zaga kulubu kuma Na farko dai mun tabbatar wannan ina faɗa ne saboda ɗaliban karatu ɗan uwana su koma cikin littafin al'imamu jari jarir sabari za su ga cewa bai inganta ba. Ba zan kawo tasirin duk wani malami ba sa da mamaye wani a kuɗi suwa ya duk malamin da zai maka tafsiri wanda ya zo bayan su to za ka ga yana komawa ne cikin littafin jami'ul bayan an ta'awil ayar qur'ani ya kawo na shi al-imam ibn jarir sabari to kuma koma cikin al-qur'ani ita kalmar zagan ita kanta idan ta zo ana ba ta ma'anin zaga da ma'anin kafirci ne idan akwai alaƙa misali za mu ga cewa Allah ya korewa annabi ya ce ma zagal basar ko ma tsaka na'am ma zagal basaru wato ganin annabi bai karkace ba sannan wa ma daga sannan bai wuce gona da inji ba anan ne Allah ya ce ya bada a min ayati rabbil kubra annabi ya zaga daga cikin ayoyin Allah manya manya abin da ake so ya kalla ganin ya tafi ya kalla bai karkace ba sannan bai wuce gona da iri ba idan muka sake tafiya za mu sai da Allah ya kira ɗaliban annabi ya ce musu ya ayyuhu alladina amanu kullu nikmatan Allah alaikum ya ja'akum dunubin arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna ba ne ko ya ki azab ya ki gwalalo ya la fi fi ja'ukum min fawqikum hmm. akwai lokacin da aka zo muku ta sama hmm. wa min asfala minkum aka zo muku ta kasa sai ce wa abu absaru lokacin da idanuwa ta fito turuturu kaga nan ba da ma'anin zagatul absaru lokacin an ga tashin hankali ne kowa abin da ya kamata ya gani daidai ba daidai yake ganin sa ba kamar yadda ka san kuna rikici da mutum wani lokaci ya same ka ya mare mutum zaka ga mutum yana dan ganin wata wuta tana son likita kuma ba wuta yake gani ba bala'i ne kawai haka ne gaskiya <laughs> haka sai Allah ya ce wa balagatul qulubul anajir muku kuma makuwa makuguru wa tazunnuna billahi buruna kuka ta zato ga Allah iri iri hmm. Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minina wa zulzilu zilzalan shahida? Hmm. shi yasa idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka samu na amin amin amin kuma Allah ka tsare mu daga gare ka Allah zai ce wa qalu sun ce ma lana la nara rijalan kunna nahubbuhum min al-ashara hmm. hatta tabnahum kuduyan da yadda akwai mutanen da muka firga su a duniya muna ganin su ba kowa ba ne hmm. amma ya gwamnatin sa a kankanin a cikin namun musulmiyan an zagartar mul abuka kaga a cikin namun musulmiyan an zagartar mul abuka ka ba ma wannan ba ka ajiye ka baki ɗaya maka ba suratul tauba Allah da ya tashi sai ya ce laqad taba Allahu 'alan nabi sai ya ce ya karɓi tuba akan annabi me yasa ya fara da annabi dan duk wanda ya yarda da qur'ani ya gane cewa idan kana so ka taɓa kurban ban annabi to sai ka fara da ka annabin kafin tasu kaga sai ya ce wal muhajiri da muhajir sai ya ce wal ansarin ladina tabauhu da mutanen madina ansar inda suka bi fi sa'atil usrati a yanayi na tsanani wanda kowa ya san yakin da aka fita Allah ya ce min ba'adi ma ka da ya zi ukulubu fariqin minhu bayan ya yi kusa zukatan wasu su karkace daga cikinsu sai ya ce sun mata ba alaihim sannan Allah ya yi musu tofiki suka dawo suka tuba sai ya ce innahu bihim ra'ufur rahim kaga Allah yana da jin kai kaga taballahu ala annabi kaga yazibu qulubu nan da Allah ya ce ya zi yazibu qulubu fariqin kun kuma taba alaihim yana nuna cewa waɗanda suka samu matsala a wancan yakin da annabi zai tafi yakin abin nan yana nuna cewa kafarai ne sai ya ce wa ala na kulle ku. ga mutum kunan waɗanda aka jinkirtar da ala amarin idan za ka zaqat alaihim al-ardu mara rahabat sai da kasa ya musu kunci saboda faɗin da take da shi mutane guda uku nan da ba su je yaƙi ba manzon Allah magana ya daina musu kuma yasa doka yake kada wani ya kare musu magana kissa ce mai doguwa to kaga sai Allah ya ce ce kana rayuwa tare da musulmi hmm. babban tashin hankali da kuma kana rayuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ce kayi abin da annabi ya sa doka ya ce duk musulmi kowa ya tsere maka magana har kwana hamsin kaga ai mutum yana cikin tashin hankali a wannan lokacin ne Allah ya ce wa za ku alaihim al-abdu bima rabbul kasa duk da da take da shi sai ta musu kunci wa zannu suka tabbatar da cewa Allah malja min Allah illa ilai ba wani waje da za su laɓe ma Allah sai dai su koma mata sai ta sun mata ba alaihim ne ya tubu inna Allah huwa tawwabur rahim kaga sun mata ba alaihim sannan Allah ya musu tawfiq ya musu dace suka tuba suka koma zuwa ga Allah li ya tubu dan ya karɓi tubar su inna Allah huwa tawwabur rahim dan ne Allah mai gafara ne mai karɓar tuba ne mai gama sai ya yi wallazina amanu cikin billa a wakono ma a tsari cikin ya koma su imani su tsaron Allah ka kasance tare da masu gaskiya. Ya zama muna addu'a da ni da kai ma muna tsaron bana ya lafi su kuma bana. Allah karka karka ka da zuka kan mu ba da yin zama dai tuna bayan kashi ne mu haɗa na min labin karama ta na ka an ta wa haɗu. gashi kuma haka Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun na'am Allah shi sun kan maka da ayoyin da suka tsune mu kamar a cikin Qur'ani na'am yace hunna ummul kitabi wa ukaru mutashabihatu sai ce fa amma allazina fi qulubihim zaygun amma wanda yake a cikin zuciyarta akwai zirin karkata da yake kuna ma ta shaba a minhum tiga al-fitna wa tiga a tawili yanzu ka ga wancan nasu in ta tuba ila Allah ka ga nasi ne wataƙila alal aƙalla za ka yi cewa mutashabi kamar yadda shi zuwa ga kam da matan manzon Allah suna da matsala Allah ba zai ba su ci gaba da zama ba da shi har ƙarshen rayuwa Allah zai ce rabu da su ne. Hmm. A shi yasa za mu ga Allah ce to in ƙara mun fa da ƙaumin ya ƙaumin lima su ku zuna ne wa ɓatta alamuna annar ƙaumin lahi alaikum. Falan ma zagu lokacin da suka karkace azaban lahu kuma wa Allah su karkatar da zukatarsu. Allah ya la'ani ƙaumin fasikina wannan ayar mu kalle ta da kyau da ɗalibin da yake da ido a nahau ya san in ta tuba idan kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah faɗar sanar ba kuma shi ne jawabi na sharafi ɗin duk da akwai waɗanda suka ce in ta tuba ilallahi faɗar sanar ba kuma akwai jawabi sharfi mukaddar wanda shi kaddara shi za a yi za a ba mahazukun ne an share shi amma asali da duk wanda ya san lugar larabci ne adamu dalali mai Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da layi tuba ila Allah fa qad sadat qulubukum shine in kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah irin wannan mu'amalar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a lokacin zai zama jawabi sharrin fa qad sadat qulubukum to zuciyarku ta karkata zuwa ga alheri dan ne abin da fi. abin da yake na ba daidai ba hmm. in an kawo maka shi a karɓi shi a matsayin ba daidai ba ka dawo ka gyara alaƙar ka zuwa ga Allah. Wannan shi ne. Haka idan mun ɗauki din za mu ga cewa in har ku sharɗin ne wa jazmin da jazimu fi ilaini mabarakai na mabari na ana sukuna an ɗula fi ila sharɗi wasani jawabu huwa jaza'uhu. Da haka tattun ga filin ne mutari'un majazumin wa alamatu jazmihi haskun nuni. لاتصاله بألف اثنين وألف اثنين ضمير بارد متصل بفعل مقبول على السكون في محل رفع فاعل إلى حرف جر لفظ الجلالة اسم مجرور بإلى إن تتوبا إلى الله شو كتير الله شو كتير والاقتصاد نعم زنسان ده الله كي أنا وجو نعم لعائشة وحفصة دم ألف اثنين إن تتوبا إلى الله أنا نفهم عائشة ده حفصة قائد الواجع في جواب الشرط قد فعل ماضي مبني على السكون إلني فقد فعل ماضي مبني على السكون ومبني على الفتحة المقدرة أصل الألف المحذوفة دم أصلي أقوي سبا haka share wannan alifin. Fi'ilin madin mabniyin alal fathatul muqaddarati alal alif da azuka lutfa'i na'am su littakan ta ba tadawu sakirin fara shan karatu na wato ba komi za ka gani cikin Kur'ani wai za ka yi ka bashi fasara ba domin shehu na faffasa mana domin ko bawu akwai wani wuri kan da kai za ka fasara bawu da kake fa ta'u da muke gani marbuta da ta'u sosai akwai kamar a ce maka summa summa akwai kan da yake fasara fa jama'a ku zo mu ji karatu wallahi karatu mala yake mana malam Allah maka albarka malam mu ci gaba <laughs> kaga shi ne yake cewa wannan jumla hmm. tana fa'idantar da mu Allah yake wa matan annabi a lahira. In lam da ma min mu ba su tuba ba akan abin da ke gudana. Fi sha'anin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sha'anin annabi. Sai ya ce a bada hadal ima wannan isharar ta yi nuni kuma ila tahzir zuwa gargaɗi min hukumatin dunawiya akan Allah zai masu hukuma ta duniya da hunna fiye su ya amuru Allah fiha nabiyahu sallallahu alaihi wasallama wanda Allah zai ga umartar annabi wa hiya hukumatu salati alaihi ma ya hasulu min al-mu'aqabati fil akhirah hmm. wanda hukumar da Allah zai fara musu daga duniya Allah ya bar annabi umarni ya ce ya sake su In إن لم يتوب ثم ستوب معه ولذلك فصلت أنا الآية أنا التي قبلها ikhtilafin hmm. saboda haka aka samu tafsiri akan jumlar da ke gaba da jumlar da ke baya don saboda manufofin sun bambanta to yanzu tambaya shi ne shin annabi ya sake su a'a ya sake su daga nan za mu gane abin da ya faru wanda Allah ya ce in ta tuba ila Allah fa qad sadat wannan kuma duk kowane gida da ka hmm. kowane mutum ka ɗauko kowaye baban mutum ya zo ya faɗi waye mamarsa a kira baban nasa baban nasa ya faɗi cewa shi ma mamarsa yana da matsaloli da ita sosai sosai shehu gaskiya ne sosai wallahi sosai to kuma sannan ka bayar da nace ba yadda za ka yi ka haɗa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matsayin kowane irin mutum a duniya rayuwar annabi Allah ya ajiye mana ita ne dan duk abin da zai faru na mu'amala tsakanin mu da iyalan mu mutsariya za mu tunku warware matsalolin hmm. amma wannan jimla ta kabar ta ga kulubu kuma haka suke fassara na babu abin da ke nuna cewa a cikin kuɗayen nan da Aisha da Hafsa kafire ne to kaga wannan abu na farko akwai abu uku da nake so masu saurare su abin nan zan tsaya a kansu na farko cewa in ta tuba irin lahi ba ta ga kulubu kuma idan kun tuba zuwa ga Allah zuciyarku ta karkata zuwa ga alheri in ya tabbata ba su tuba ba kaga to nan ne ya kuma Allah bai ce annabi ya sake su ba rashin sakin su shi na cewa abin da Allah ya musu ishara na cewa su tuban hmm. to sun tuba sun dawo sun gyara idan ka kalli Qur'ani tuba kafin na na Aisha da Hausa suka ce daga cikin sukukun bayan Allah annabawa da mutanen kirki kafin na na Aisha da na Hausa su ma annabi wannan abu Sai ka manta sarki da ni da kai. Na'am shehu. Wanda Allah ya fara halittawa ka baki da shi ne baban mu annabi Adamu. Haka ne sosai shehu. Amma ya zaunar da shi aljanna. Na'am. Ya ce masa wa kunna ya Adamu sun tanta wa zaujukul jannata. Na'am. Ka zauna kai da aljanna. Na'am. an ce wa zaujikal jannata kai da matarka wa kalamin an haifi shi ki murakadan abin da ke ciki a yalwace ku ci wala ta araba hadhihi shajara ku kusanci wannan bishiyar ku kuna mina zalimi ne sai ku kasance daga tambaya adam ya ci ko ba ba ni zan ba da shaida ya ci ko ba Allah ne zai ba da shaida Allah sai sai fa azallahu mashaytanu an hafa akhrajahuma mimma kana fihi وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين kaga annabi adam ya ci to dan ka gane tuba ka yi abu ka dawo ka gyara wannan ba matsala ba ne tsakaninka da Allah sai Allah ya ce fatalaka adamu min rabbihi hmm. kalimatin ba alaihi sai annabi ya karbi wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa sai ya turo ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya karbi tubarsa sai ce innahu huwa tawwabur rahim idan wani yana so ya taba mutuncin da na aika saboda an ce kada sai abu yi. da fara taɓa mutuncin annabi adamu don shi Allah ya ce kada ya ci bishiya ya ci hmm. kuma gashi a kur'ani yana itirafi da kanshi yana cewa da shi da matar suna cewa qala rabbana walamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa illan taghfir lana wa tarhamna in baka gafarta mana ba ka ji kanmu lana kullun da mana kafirin za mu kasance da cikin mutane masu asara ka ji na ɗaya na biyu annabi ibrahim lokacin da ya zo na gina ɗakin kaba da shi da ɗansa Isma'il. Hmm. cikin abin da suka faɗa cewa suka rabbana wa da ja'alna ne laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sannan idan muka dawo annabi musa za mu ga lokacin da ya je miƙafi yace yana so zai ga Allah Allah ya ce ba za ka ganni ba alamma ja'a musa da miƙafi na wa kallamahu rabbuhu قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استهي لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فقد تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا فلما أفاق لوكسن أن موسى فرق بيتي قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله نتوب زوا غريك سنن yana cikin siffar da Allah ya faɗa guda goma ta waɗanda zai ba aljanna ta farko da ya fara faɗa cewa at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-rakibuna as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi sai ce wa bashiril mu'minina haka za ka ga annabin da wanda ke tare da shi sai Allah ya ce maka fasta in kama umarta ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni kuma hmm. ka ba ma aka da duk wanda ya tuba tare da kai kenan duk wanda ke tare da annabi ko baya daga wani abu ya dawo addinin musulunci Allah ya ce wala ta tsau innahu bima ta'maluna basir hmm. to idan ka sake kallon ayar da kyau za ka ga a cikin suran nan da Allah ke magana ka ga da yake in ta tuba ila Allah fa ta qulubu kuma ku na'am wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sai ce asarafuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin kaga sai ya maimaita ta ibati kenan inda annabi zai ba annabi wasu matan har yanzu matan da za a bashi ba masu ruwan da za su iya ma annabi ba daidai ba amma ni mm. Allah yake bukata mm. in sun yi wani abu ba daidai ba su dawo su sake da su ba su gyara Allah kiyaye ka malam ka fahimta ta gaba lafiya ka ibaki na'am zai bashi wasu matan waɗanda suka fi su alheri amma daga cikin sharadin su ta ibatin suna tuka da haka wannan sifar ake so matan annabi su zamanto suna da ita kuma su zama ta'ibatin abin da ke nuna haka a cikin suwar ka take tafiya haka ga Allah bai gama magana ba ya zo buga misali da matar annabi Nuhu da Lutu sai da yace mana ya ayyuhal ladina amanu aka kira mu duk duniya idan ka ce ila Allah ta wajen nasuha ku ba zo ga Allah sai ce a kan rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ubangiji ya yi kusa zai kankare muku kurakuran hmm. ku wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yuqzi Allahu an-nabiyya ranar da Allah ba zai kunne ka manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da annabi na'am nuruhum yas'a bayna aydihim wa aymanihim na'am hakke yana tafiya a gabansu da bayansu. yaquluna suna cewa rabbana atmin lana nurana wa qul lana hatta kan sirati muna kan salati ga haske ana tafiya sarki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma akan salati muna cewa rabbana atmin lana nurana wa qul lana Allah ka gafarta mana amin innaka ala kulli shay'in kai gafara ne wannan shi ne abu na ɗaya ga magana in ka tuba ba matsala ba ne abu na biyu a cikin wannan ayar za mu ga Allah ya ce an yi gudu lahu azwajan khairan min kunna zai musanya muku matan da suka fi ku alheri mun ce wannan sharaɗi ne ga kuma jawabin sharaɗi da annabi ya sake su da Allah da Allah ya musanya wa annabi matan da suka fi alheri to hmm. sai mu duba maganin alqur'ani duk da Allah ya ce annabi ya sake su a tarihi ya sake su a balman hankali abinda muka samu a qur'ani akasin haka ne shine la yahillu lakan nisa'u min ba'du mm-hmm. wasu matan ba sa halatta gare ka ba bayan waɗannan matan kaga alama ne cewa abinda Allah ya musu ishara yake in ta tuba ilin na ya fakar sadar kulubu kuma sun kawo sun gyara sai ya ce wala an tabaddala bihin na min azwaja ba za ka canje wasu matan ba walau a ajabaka husnuhunna ko da kan siya bige ka illa ma malakat yaminuka sai abin da dama ka ta mallaka ko kana Allahu ala in shay'in ba, Allah yana kiyaye da kowane irin abu a karkashin wannan ne ayat da take bi a maya kaga Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi bai dace gare ku ba ku cutar da manzon Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan wani ba zai auri matar annabi bayan annabi har abada mhm. bayan da annabi ya bar duniya akwai wani mutum a duniya da kaga ya taba a tantu bari ta karan ya nemi na Aisha hmm. ko Hafsa ko matan da ya bari ya aure su shi yasa yake inna zalikum kana inda Allah azima wannan abin yana da kira kuma a wajen Allah shi yasa Allah yake in gudu shi yana auku Ko kuma wani abu ko kuma bayyana da shi inna Allah kana bi kulli shay'in alima to Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da kowane irin abu to wa'annan sune bayanai a takaice dangane da shubuhi akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na na Aisha na amsa magana ta karshe da zan tsaya kan ta sarki ita ce menene dalilin da ita aka tsaka na na Amsa da na na Aisha gaba a cikin ragowar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka tsaya da sauran tunda su masu zagin ai za ka ga wanda suka fi zagi daga wa daga abubakar abubakar eh. sai umar na'am sannan sai aisha cikin matan manzon Allah suna da na'am dalilin biyu ne aisha ruwa ya san babanta abubakar na'am hausa kuwa ya san babanta wa sai na umar umar na'am annabi ya bar duniya sai na abu ya hau filafanci hijira da shekara goma sa da ya rasu hijira da shekara sha uku gabaki dai tana bakar watanni shekara biyu da ɗan watanni a kan da shugabanci ya koma zuwa ga Allah. Shi sai na abubakar kenan. Sai na abubakar. Eh shekara biyu. Kaji na ɗaya. Na'am. Shekara biyu da ɗan watanni ya magance wa addinin musulunci matsaloli. Na'am. Da suka taso masa. Na'am. Abu na biyu shi ne sai da na'uwa ya hau khilafanci daga shekara ta sha uku zuwa shekara ta ashirin da ya yi shekara goma da yan wasu watanni a kan shugabanci da waɗannan mutanen idan ka lura sai na usman sai ya biyo baya shi kuma ya yi khilafanci daga shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar. Shau, shau. Sai da na daga shekara. Shau ya kuri na zuwa. Eh? sai ya kuri ina zo ya kuri sai na umar shekara nawa ya zauna kan kujera shekara goma da yan watanni domin ya an kujerar shugabanci daga shekara sha uku zuwa shekara ashirin da uku Oh, wato ya zauna ya zauna ta years ya zauna kan kujera kenan sai na umar sai yan watanni ne okay to sai sai na usman eh. shi kuma daga shekara ashirin da uku zuwa shekara talatin da biyar sio bangane shekara shekara eh, kuja eh, shekara anaweza unataka na shekara shekara eh ama shekara na na'am sai na usman daga shekara 23 din nan ina usman ya haushe kuma zuwa shekara 35 shi ma zai baka kusan shekara 10 okay okay shi ma shekara 10 ma tunda ta tababiya kenan shekara 30 Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. Zuwa hijira na shekara 35. Na'am. na'am na ali ya hau shugabanci eh. daga shekara ta talatin da biyar zuwa shekara arba'in ya yi shekara hudu a kai shekara hudu ya yi ok sai na ali shekara hudu ya yi shekara hudu shekara to idan ka lura addinin musulunci ya yaɗu ne wato sai na ali kamar yadda muka sani ya samu jarrabawa ya hau shugabanci daga kisan sai na usman da aka yi eh. amma a shekara biyu farko da umar abubakar ya yi da shekara goma farko Umar ya da shekara goma ta biyu da Usman ya lokacin babu rikici tsakanin al'ummar musulmi. To dinki wannan lokacin ne addinin musulunci ya yi a duniya. Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Tun shekaru na sai eh, da Usman sai na baka da sai na Umar duka ba rigima ba rikici cikin addinin musulunci. Ba a taɓa samun rikici cikin addinin musulunci ba. Na'am. Da sunan al'umma. Okay. to sai da na an baka manta ba a dan wancan tambayin da ne na ce maka an ji an kashe usman a shekara ta talatin da biyar hmm. to daga lokacin da ya hau shugabanci kaga ai yana rikici da su mu sai masa mubaya'a ko kuma ba su ba yana cikin wannan rikicin sai kuma ga kawari hmm. yanzu wannan tarihin sarki musamman tun da zai yi magana kan sai da na ali Mm. kuma na ga ga watan almuharram yana zuwa na'am hatta mai ifaru bayan rasuwar manzon Allah daga kusan al'imamu na'am daga ran da annabi ya koma zuwa ga Allah har zuwa lokacin da aka kashe al'imamu tuni mm. wannan lokacin yana da kyau musulmi su san me ya faru a tarihi amma wayancin abubuwa guda biyu da na faɗa maka mm. babban laifin da su waɗannan mutanen suka yi ma waɗannan masu zagin abubuwa da kuma ɗan shi ne abubakar da umar sun samu dama ta yada addinin musulunci shine babban dalilin na gajin na'am na'am na'am na'am ok ok ok Ok, eh. shi wato an fara samun rikici an fara samun rikici ta addinin musulunci tun eh. kan sai da eh, usman kenan daga kashe ne na usman daga nan aka fara samun rikici cikin al'ummar musulmi shi yasa zaka ga cikin kananan alamomi na tashin kiyama na'am da malamai suke faɗa yana daga ciki wannan kisan da aka ji aka yi aka yi aiki da rikici tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma shehuna ba kamin gafara shehuna na yi eh. confuse nan, wani karatu ke ci saboda kuma eh. samu labari sai na Umar da kansa ai kashe shi shi ma aka yi eh eh amma to lokacin kashe shi aka yi ba jiman addinin musulunci bane shehu lokacin da aka kashe shi ba rigima ba ce ta addini wani ne daga cikin bawa daga cikin bayi da aka kamo daga kasar farisa na na'am inda shi sai da na'umar ai farisa iran ta yanzu da kake ganin ta eh. da bautar wuta ake yi wanda ya ji ya rugurguza ta na'am ya rugurguza ta shi ne sai da na'umar na'am cikin bayan da aka kawo cikin bayan da aka kawo na'am akwai bawan da mutira zai shi guba yake da shi to wannan bawan ana ce masa abu da da majusi shi ne wanda ya zo ya kashe sai da na'ura a masallaci mm. to kaga an yi kisa an yi kisa an san da wanda ya kashe an kama shi an kashe Inda eh. shi kenan matsala ta riga ta yi ne. Ta mutu. Ta riga ta kare. Haka ne. damar biyan da matsalar take to wannan mutane sha Allah su kira za mu zo akan abubuwan da suka faru wallahi jama'a musulmai wallahi musulmai ku bar mu yi karatu ku yi karatu ku bar mu tambaye waɗanda suke karatu kaga in ba yau ba mu mun san cewa kaman bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi rigima sosai na Umar an kashe shi an kashe na Usman an kashe na Ali an kaga yau malam na karatar da mu malam na gwada mu a'a kashe na Umar da aka yi ba wani rigima ta addinin musulunci bane a'a ba ba ba shi bane rigima ya fara ne tun kan kisan na Usman malam mun gode maka kuma yau kuma karatun da na samu sosai na san jama'a an samu mun samu labari tun muna ƙanana gun mallumma mu a ce muna wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure matansa annabi yana shekara goma sha eh, sha eh, ashirin da biyar ita tana shekara arba'in wato juma na shekara goma sha biyar ke tsakanin su yau kaga mun samu karatu a cikin malam cewa tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce shekara biyar ba to kaga irin haka muke a bai ma kai ba gaskiya ina ganin shi yana shekara ashirin da ɗaya ne ko da biyu ita tana da shekara ashirin da biyar bai wuce shekara uku ba gaskiya kun ji ma wai bai wuce ma shekara uku ba ma to kun gani ko sassa abin da yasa wasu program ya kamata muna mai da hankali kamar program bai kamata ma muna ma ji mamaki to malam mun gode maka sosai malam a ci gaba da wannan karatu to saboda kaga wanda ya tashi sai da Umar ana ce masa Abiyu Asal Mazusi hmm. bawa ne aka zo da shi garin madina wa ba rikici ya haɗa su da shi da mai gidan shi ya sa masa kuɗi yadda zai kanshi kansa to yana ganin cewa ya kawo ƙara wajen sai na umar ya sa baki sai na umar yana so ya sa baki ta yadda yake ranin ya kamata a kuka masa shi kuma yana ganin matakin da aka ɗauka ba shi aka ɗauka ba daga karshe je ya samu ya sa mata fauzin mai baki biyu ya zo masallaci sai ta umar ya ce a daidaita faru a haɗa kafaɗa an fara sallah ya samu sai na umar ya kulma mai wuka ah. har waje uku ya kashe shi da ita ko kuma dama in baka manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa hawa dutsen dutsen girgiza annabi ya sa kafa ita ke shi Ya ce ma ka duk bukun inna ma da biyun wasu siddiqun wa shahidani akan ka akwai annabi da siddiqi da shahidai guda biyu to shahidan kuma akwai abu akwai kaga abubakar sannan akwai umar akwai usman kuma duk da kashe su akai kamar yadda annabi ya faɗa wato shehu annabi ya riga ya professor ya faɗi an kashe su. Ya ba da labari kamar yadda saye da na alima annabi ya ba da labarin kashe shi da ai. shan uku annabi ya ba da labarin za a kashe su su duka har da jikansa ma a su shiga sai na usai annabi ya ba da labarin su duka kuma da ike annabi ya ba da labarin cewa kamar wa abu ya fuka mai damuwa mu mai faɗa mu mai zage-zage mutum inda annabi ya riga ba da labarin ya ce wani zai yi shahada lokacin da umar yake zaune a madina bayan ta zama kafitan kan na musulunci eh. yana yin addu'a bayan tabbatar da abin da annabi ya faɗa yadda cewa Allah ka sa in yi shahada sannan Allah ka sa in mutu a garin da annabin kai da mutane na mamaki da za a yi bayan Madina ta zama garin musulunci kuma a ce kuma mutum ya shahada a cikin kuma shi ba ba ta yaki zai ba hmm. to wannan da abin ya zo ya faru kamar yadda ya zo cikin musannan na ibn abi shema kitabul magazi babu ma ja a fi khilafa Umar bin Khattab na'am da aka ba Umar labari cewa ga mutumin da ya zo ya soke shi da wuka ya kashe shi sai ce alhamdulillah alladhi lam yaj'al qatili muslima Ya gode ma Allah da bai sanya wanda zai kashe ni ya zama musulmi bane ya ajin dallahi bi sajadatin sajada wanda zai kafa ma Allah hujja da wata sujjada da ya taɓa Abu Nasir Majusi ba musulmi ba ne, kafiri ne mm. bawa ne ya shigo masallaci ya ta ya kashe sai na umar da sai wani mutum da mu jingina masa nauyin kiɗan sai na umar mu ce a'a ai shi yayi sai mun kashe sai mun kashe dangin shi sai mun kashe duk wanda da alaka da shi amma su waɗannan mutanen hmm. babban dalilin da yasa suka tsani abubakar da umar suka kuma tsani ƴar abubakar da umar saboda waɗannan mutanen Allah ya ara musu dama sun yaɗa addinin musulunci bayan annabi ya koma zuwa ga Allah wannan shi shine kuma kakkari ne okay okay okay okay okay okay okay okay mm eh musulunci to saboda haka insha Allah mutane su kira mu in na gama magana akan sayyidina Ali zan zo in yi alƙoƙi a kansa matsayinsa a gurinmu mutane za su fito daga baya za mu zo kuma mu ɗauko mai yi faru bayan annabi ya bar duniya na rigingimu da rikici. Na'am. Na'am. Kuma duk wanda laifin ka ya tabbata sai mun tabbatar man da laifin nan. Na'am. Na'am. Wannan kuma bai tabbata ba ko muna cikin ka ka'idar da Qur'ani ya sa ba za mu zo mu ɗauko laifi ba mu ce kai. Don ka hmm. wannan shi ne Allah taimaki sarki. Allah kiyaye. Bari mu ɗan tsaya nan haka mu ba masu dama su ba. Ko tambayoyi. Na'am. Ko da tambayoyin ba yawa. abin da zan iya faɗa kenan Allah ka nuna mana daidai ka ba mu ikon binta sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisan tafiya wa bi hadal ajri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa أنت أسرك تبرك wa عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تو جماعة نغني mun tsaya a nan kamar kada malam ya tsaya a nan yasa za mu fara ɗaukan tambaya wanda ke da nashi tambaya tambaya amma don Allah don annabi ka ne a kwasu ababen da ke faruwa muna samun labari a kan haka kaga za mu yi mu kawo manyan mallum masu zo su yi karatu kaga don Allah don annabi hakai malaminmu da ya taba zuwa nan ga shak khalifa wallahi da ya zai saukai kare gaskiya da na je na bidiyo program na ga cewa akwai wasu tambayar da aka yi kana ganin bai dace ba in ka zo malam na karatu ka zo da niyan wai kai zaka zo ka kure ka kure malami a ƙarya kace yi ba ka iya kure malami shi yasa ka zo dai kawai da ladabi in kuma in za yi tambaya ka yi tambaya kan topic ɗin da muke magana kaka tuma kan wani topic ka je kana kawo wani topic daban yasa duk wanda ke da tambaya don Allah ya tambaya a kan topic ɗin da muke tambaya kaka tuma kan wannan topic ka je ka janyo wani topic daban kuma don Allah in niyyanka ne ka zo wai kai karamin almajiri da yau in an sake ka ba za ka yi ka challenge malami amma da guntun karatun ka kaɗan sai ka zo ka kure wani malami wallahi jama'a da yau mun ɗauki mataki kowane mun ga irin niyan ka za mu kasin ka ne na'am shi sa don Allah don annabi mu kuma ah, mu bi kan ka'ida to ga shehu na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to mai gidana Ahmad Imam kenan yana kira da kasar Najeriya to muna tare da kai shekaru Ahmad Imam Allah ya sa da alkhairi da ku da abu mai gida Allah ya sauke maka abu abu mai gida na abu mai gida na ah, ina ina marhaba da malam Musa Yusuf Asadu masha Allah ah, da fatan ya shigo lafiya na'am na'am na'am ah, lalle kuna gode malam na'am a na kokarin a difa'i wato ga jana'in matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sahabban Allah sallallahu alaihi wa sallam wata da kai a lallai dole a yaba mishi a koya in mutum ya je ya faɗi abubuwa da zai amfani al'umma dole a alkhairi ko kuma a mishi addu'a Allah ya tsaya kafin kan kiyaye cikin sabon annabi da manzon Allah da kuma musulmai haka ne haka ne Eh, sai dai ina da tambayoyi guda biyu ko uku to bismillah na farko na taɓa ji eh, malam musa ya yi magana an mishi wani bawa allah ya taɓa tambayar shi akan me yasa ake cewa na na aisha ko na na hafsa ko na na khadija wanda malam musa ya taɓa cewa eh lallai ya gani a littafi in ya zo shiri na gaba zai kawo wajen ya gwada to amma har yanzu dai ban ji malam ya zo yayi wannan bayani ba na cewa wato ga inda mazgarin da yasa da ke cewa wasu na na aisha ko na wani ko na wance da wato wannan nake so shi ne tambaya da farko sannan kuma sai shi tambaya na na biyu a lalle sai eh, kamar inda na ji mafalan musa ya bayani akan cewa A dalilin da ya sa wato rafidawa suke zagin wa'annan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne saboda a za kuma ne su aka sa kuma aka yi addinin musulunci. To gaskiya nan ma ina so malam taimaka ya kawo marja'i a reference ɗin da ya sa ya wannan magana Ba Lallai ba ma tare da su musu abin da suke yi ba ma goyon bayan shi ko kaɗan. Mm. Amma kuma yana da kyau Allah ya umarni cewa a duk lokacin da mu magana mu cikin inganci mu da abin da yake da cike na gaskiya tunda malam ya faɗa wannan magana mu muna so kar mu je mu daura a gaba ba muna so da Allah ya taimaka mana da masdari eh da menene aka samu ya faɗi wannan magana to Allah ne fata alkhairi Allah kuma ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara tsibira ya kara aminci matan shi iyalin shi baki daya da sabai Allah kuma ya kare mu dukkan musulmi ga saba mutunci na musulmi ma ballantana wa'annan na bayan Allah zababu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode masoyi na Ahmad Imam mun gode sosai mun gode. To. a eh, to malam muna so sai tali. Eh malam sai tali ki yi next caller yayi magana ya kuri malam. To maganar da ya bada cewa maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a basu marja'i na'am sai wannan ina ganin idan ka bi qur'ani wannan marja'in aiki ce ke da alqur'ani ai na'am misali idan ka dauki Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah shi ya hada tsakanin zukatansu kun ya faɗi wannan sai ku ya faɗi cewa in yuridu an yakdahu ka a suratul anfali idan ka kulla alaƙa ta amana da wasu mutane kafin sun yi nufin su yaudare ka sai ce fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe ka sai ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah shi ya karfafe ka da taimakon sa sai ce wa bil mu'minin da wasu masu imani masu imanin nan ai da suka ce baka ba annabi wajen ya da addinin musulunci ai a abannan su muke magana ne shi yasa Allah sai ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم sannan yake ya ayyuhu annabi hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minina ya ayyuhu annabi arzil almu'minina ala alqitali sarki idan ka za ka ga cewa in ka tafi ayan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam walladina ma'ahu wa'inda suke tare da shi ya su kwanta su yace ashiddau alal kufar suna tsananta wa kafari ruhama bainahum تراهم ركعا سجدا يرتبون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه wa matsalahun fil injili a zargin kamar shuka ne wannan shuka da Allah ya buga misali da ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kare da ta faru ta azara shukar da ta fito a gefe ta zo ta tarfa wannan shukar kaya ɗaya su ne sahabban da suka taso wajen ba annabi gudunmawa wajen addini fastaglaza fastawa ala suqihi yubjibul kuffara hmm. bi yaqida bihum al kuffar wa yubjibul zura liyahiza mu al-kuffar wannan shukar da Allah in ka kalli annaba da sahabbai tana burge su yayi ta ne kuma dan ya fitsa ta kafirai da ainihin masu su da haka wannan cike yake da Qur'ani idan kana so ka gane haka ka koma cikin suratul ma'ida zaka ga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ya saukar annabi Musa da at-Taura da yace cewa in anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur ni ne na saukar da attaura a cikinta akwai shiriya da haske wannan attauran Allah sai ce ya kuma bi annabiyuna alladina aslamu annaba wanda suka miƙa wuya zuwa gare ta ga Allah da ita suke hukunci lilladina hadu war rabbani wal a'baru nasutu min kitabillahi annabi Musa ba annab ba annabi bane ne duniya wa rasulan min ila bani isra'ila hmm. shi kuma manzon Allah annabi ne wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas to da annabi Musa ya tafi sai Allah ya turo annabawa sai ya sa a matsayin su ne wakilan da za su ci gaba da ɗaukar littafin shi suna yadawa shi kuma annabi wannan ba ba annabin duk duniya ba shi kuma annabin duk duniya amma Allah ya yi alƙawarin babu wani annabi da zai kara zuwa ba bayan manzon Allah to su za su ɗauki addinin annabin nan bayan ba shi su gaba da yaɗawa kaga wayannan mutanen da ya bari a madadin sabai shi yasa addinin musulunci ko da annabi ya bar duniya bai wuce ila da ziratul arafa yankin larabawa amma bayan annabin ya bar duniya ne addinin musulunci ya je inda bai je ba wannan duk wanda ya karanta tarihi haka abin yake a tarihi wannan shi ne abu na farko ke sarki mun ba amsa ko? Ok, Abu na biyu? Eh. Abu na biyu na na magana na eh. ina ganin ba manta ba akwai asali malam kwanda ne yi wannan tambayar. Malam ba shi amsa a madadinsa tun da wannan ya yi tambayar. Ya koma cikin fasul Na'am. Fi muhawarar da ahlul kitab. Na'am. Na mahabu Suleiman Abdulhafiz. a mujalladin sa na ɗaya shafi na shida hmm. lokacin da yake raddi ga kiristoci yana cewa ilahun ru'ati al min nana asalin kalmar nana al-azra da ghairi mulamasa da shari'a duk wanda wani mutum da taba taba ta ita ake ce mata nana oho nana na'am ka lura Ok, ma'anar nana kenan budurwar da wanda wani da taba taba ta Wanda wani mutum bai taɓa ce alaƙa da ita ba ta kwanciya. Mm. Sannan idan ya koma cikin tasirin manar na Muhammad Bashir bin Ali Rida, Muhammad bin Muhammad Shamsuddin bin Muhammad Bahaquddin. Mm. Wanda suke ce masa a wato alƙalmuni alhussein ya rasu jira ɗari da talatin da dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da hudu. Na'am. Alƙallarin kanaba ko shafi ɗari hudu da saba'in da hudu ƙarƙashin inni wa zatu wajen hina lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana min al a suratul al'ami da lokacin da yana faɗan taurari sai yake cewa huwal marriku kamiyul arabi sai yace wa rabbus sayri wa sultanul harabi wa huwa yashtaru kuma a zuhal fi tadbirihi hmm. illa anna hadha huwa al muqaddam fi as وذاك المقدم في العرب وأن اشتار أونانا يسي كلمة اشتار أونانا وهي الزحة الرب ربة الجسد والسعادة أتلي ونتورارني ما أبوتو فدعي dame da arziki wa hiya mufidatu sururi ala nas hmm. da haka yana cikin ma'anan nana ta abin da zai kwararo farin ciki ga mutane ana ce masa nana ya koma ya duba wannan littafin sannan ya duba bugu yadda tsari fi tariki da arab na amru bin ahmad bin hibatullah bin abi bin hibatullah wanda ya rasu hijira da sittin. a mujalladi na shafi na ɗari 341 da kuma littafin sa sukutul halaf fi tariki da halaf hmm. daga cewa har sunan wani mutum ya kawo abu salih bin nana hmm. yace al-malaq bis yace katibu amirul A katibul amir abul ma'ali sharif bin saif daula bi ya kawo wannan mutumin sannan ya duba cikin littafin wato a littafin tahdhibul lugha na Muhammad bin Ahmad bin Al-Fahari Al-Harabi Abu Mansur wanda ya rasu hijira 370 a mujalladinsa zai ga ya buɗe babul lafifu min harfin nuni to zai ga ya kawo na'a na'a ana har ya kawo au nana ya kawo shi a ciki ina ganin na ba shi amsa ai Allah kuma ya sa mu dace masha Allah mun gode sosai mun gode to assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh chef shanunu mun tare da kai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barka da rana kenan ina amsawa shehu na ina amsawa shehu na masoyi na shakka ne saka da alkhairi Allah ya sa abin zani na kyawawa Allah kuma ya barka amin musulunci ya kasance da kafirai amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya ah, rabbi sarki ina roƙon wata alfarma ne a wurinka to na saba roƙo to masha Allah yanzu muna karfe bakwai da minti arba'in da takwas a agogon Najeriya. Mm. To abinda nake roƙonka a matsayina na ɗalibin malam kuma sakataranta. Don Allah a takaita wa malam ya sauka domin ya je ibada yana kuma da karatu karfe takwas da rabi. Shi kenan. Wanda zai karatun awa ɗaya da rabi. Shi kenan. shi kenan insha Allah ina roƙon a madadina da ɗalibin malam dan Allah a takaita wa malam ya sauka a gaba da ya kamata yi na ibada da karatu tuka dan Allah haka ne gaskiya ne sai a tari sati mai zuwa sai ya zama an takaita karatun tun da yau kaga karatun an buɗa shi shi yasa ba a samu lokacin tambaya ba gaskiya ne gaskiya ne insha Allah mu sati mai zuwa aka zo kaga sai a a takaita karatu za a iya takaita karatu awa ɗaya awa ɗaya da rabi sai a buɗe a tambaya masu tambaya sai a ba su hakuri don Allah sati mai zuwa na'am kowa ya tattali tambayar shi ya zo ya gabatar insha Allah ya zaka ɗan kola ba za mu da kowa ba wanda nake yi sarki insha Allah a ah, dole dole sallah shine gaba kuma ba za mu da kowa ba ah, ana ana gidan gari albarwa muke ne ba ah, malam Shanuru ai ai ai dole ya kamata in ji shawaran ka saboda a maganan Allah ne nan kuma ababen da ke faruwa dole ya kamata muna shawara eh, muna jin shawaran juna sai za zama dole yin shawaran ka kuma wallahi kai amini na ne kai masoyina ne kuma wallahi na gode sosai ina za mu ajiye yau ya mana addu'a insha Allah na gode sosai na gode kamar yadda musulmai Shano ne ya faɗa Allah kace da ke ɗauki ya tsara maka imani da lafiya da kwanci ah. da ma'aiki. Amin ah, shehu ah, da. A madadin da Allah mana cewa mutane ka gaba mu dan fara karatu da wuri bane ma. Haka ne gaskiya ne. Gaskiya. Eh to da Allah su ya hakuri tunda abin nan za mu ci gaba da yin sa ne a wasu ibada. Haka ne. Eh, mu da muke duk wanda zai zo ya saurara da mu da muke ne kokari mu tsarkake zuciyar mu na'am na'am ya zama dan Allah muke zuwa mu zauna mu saurara haka ne kada mutum ya zo ya ba da lokacin sa irin wannan ya sa da tsaka da komai na'am kuma daga karshe ya zama ba Allah yake nufi ba kada akwai shafewa a ciki akwai babban ne kokari ne na kan mu tarbiyya duk da za mu zo da ni da zan yi karatun da wanda za su saurara da ni da kai na haka ne mu gamsar da Allah tsakanin mu da shi Allah ya cewa a karatun nan mun zo kamari da masu saurara don shi muke. Daga insha Allah in mun ɗauke shi a matsayin ibada. Sati mai zuwa tun da zan fara karatu akan wane ne Sidina Ali. zai hmm. yi matsayin sai da na a wajen ahalus sunna ko insha Allah za mu kokari mu fara da wuri sannan za mu madadin da dogon karatu ba a farko idan mun yi tun da zan ɗauki abin ya biyu ne da yawa sai mu ba da dama mutane in suna tambayoyi sai su mana tambayoyi insha Allah za mu dinga la'akari da maslahohin mutane Allah kuma ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa duk wanda sakon mu yake kai masa yake saurara Allah ka sa ba yashin lahira a cikin mu in abin da muke kai kuskure ne to Allah ka ba mu ikon dawowa mu gyara kurakuran ka abin da muke kai kuma in daidai ne to Allah muke roƙo Allah ka dawwamar da mu akan zanen sarkin sunayenka Allah madaukakin sarki muke roƙo ka zaunar da yankunan balafiya lafiya da kasashen mu lafiya wannan da ke makama addini da dukiyoyin Allah ka buɗe musu hanyoyin samu kada Allah ya rike musu sannan Allah kai mana arziki arziki na samun bukatar ka samu gabatun mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Tashau mun gode sosai mun gode mun gode a karmakan lawo. Jama'a mun kare program da shehu na wannan sati, amma da ikon Allah akwai program da za mu yi da shehu insha Allah ah, shi Allah kan mu sabon sati da shehu kuma kenan mu ci gaba da program da shehu insha Allah mun kare ya mana addu'a mun tashi jama'a za mu shiga na talla kaman kan da muke yi sosai akwai dan ah, uwayen mu da ke kallon mu a nan insha Allah za ka kalli fuska na yayi eh, wannan fresh sosai kuna gani ba wani pimples ba komai akan fuska na e sabulu ne wanda ajiya zakiya amaryar zaki ta yi wannan sabulu wannan sabulu medicated soap kenan medicated, medicated soap yana cire daudan huska jiki duka wani shi ga rashid ya zubo maka jikinka zai maka kamar wani kazuwa wani kuma eh, wurin hannunsa ne a nan wani kuma kana ganin amatansa yana yawan jikewa da gabobinsa haka yana yawan wanka amma akwai scent da wasu a tent tent na amata wani ma da tawul yake yawo wani da hankicin yake yawo kullum ya ta share amata eh wannan sabulu yana aiki sosai yana gyara mutum yana matanka especially matanka wannan mace na use namiji na use sa'annan yara kuma suna use in kana da yaro da jikinsa kan wani abu ya zuba masa jiki wannan sabulu yana aiki sosai in za ka duba fuska na kwanaki duba fuska na yanzu kana kamar a ah, lalle sabulun nan tana aiki sosai sannan kan da ake amfani da wannan sabulu wanda rashes ko kuma pimples wasu ababa ya fito maka huska sosai da yawa gabanin ka shiga wanka kana shafa wannan sabulu a huska ka ce ko kuma a'a irin wani ya yi kiwa ɗin pimples a mashigar akwai irin mark mark mark baki baki baki baki pimples suna huska wannan sabulu yana gyara shi sa'annan wani namiji kuma shagar nan gan shi in yayi baba ko kuma yayi blade ko menene shi ga wasu malurai wasu pimples ya ko masa a jiki rana kuma akwai wani maza in suka yi baba shi ga wani abu ya zo musu kamar wani ko menene wani kirodoso ko menene a bayan wuya wani abin ya tattamuke wasu keya da wasu ababa ya ba su wani ciwo duka wannan sabulu tana aiki sosai kamar kada nake magana wanda huska fimpo ya zo maka huska sosai da yawa kan da za ka yi amfani da ita kan gabanin ka shiga wanka kan ka shiga wanka kana sa wannan sabulu ka kana shafawa ne a huskanka ko a jikinka da wannan rashi sosai kana shafawa ne jikinka amma ka kamar ya wuce minti biyar wani minti biyu minti uku shi ka shiga wanka ka yi wanka huskanka a sa sabulun nan a cikin soson nan ka goge ka murje huskan kan nan da shi wannan sabulu akwai wani wai soso baya taba huskan su a wannan sabulu ka bar so ya taba huskan ka ka gyara ranar da kai wanka da shi na farko ranan na biyu kwana biyu zaka ga bai kai kwana uku zaka ta ganin a yanzu komi ya wuce to in komi ya zo ya wuce kamar huska na haka yanzu ba shi ka shafa ba zaka shiga wanka ne kawai ka yi wanka da shi ko ina kake wannan sabulu ana aika maka akwai da yawa a italy suke wasu daga germany wasu daga england da sauransu duka da adres ɗinka a post maka nan kuma na 'yan ghana da nigeria yana hanya in ya kai ghana da iko kuma zan zo in bayyanar muku in sanar muku da cewa kamar ya kai ghana shi yasa amma a duk inda kake cikin america europe na ne ana post maka isa wannan sabulu za ka iya kaga wani ya baka irin wannan sabulu kai yana tsammani na ajiya zakiya ne a'a ba na ajiya zakiya ba na ajiya zakiya za ka gani ga leda a ciki an sa maka leda kana ganin ga leda sannan kuma an customize an zana maka zakiyan zaki a kai ka gani an zana maka zakiyan zaki a kai to wannan na ajiya ne yana kan shi sosai kuma wannan sabulu akwai garanti a kai in ka ce bai maka aiki ba wallahi ka dawo za ta baka kuɗinka in ka ce har bai maka aiki ba ka dawo za a mayar maka da kuɗinka wannan sabulu kan da yake kenan to Allah ya taimaka mana ya biya mana bukatun mu biyu da lahira sa'annan wannan sabulu kuma za ka gani made in america daga america nan aka yi wannan sabulu made in usa za ka gani a nan made in usa made in usa daga america nan aka yi wannan sabulu sa'annan ah, ina gani dai duka kenan wanda ke son ka sai wannan sabulu insha Allah da yawa ma suna ta inbox suna ba ni ke sayarwa ba ko da ke ga number mai sayarwa plus code number ka zana plus 1 718 plus 1 718 687 7519 zan sake maimaitawa plus 1 718 6877519 zan sake maimaitawa ta uku kuma plus 1 718 duk wanda ke nema zai yi kwanta zakiyan zaki ga wannan sabulu sa'annan kuma akwai kuma kan da ta gaya mini wai akwai masu sai ɗaya ɗaya akwai kuma waɗanda suke so su yi business da ita zai kwanta ta insha Allah ko da kake so in kana so 1000 pieces ne in kana so 500 pieces ne in kana so 100 pieces ne in kana so 50 pieces ne kowane gargitu kai ma kana so kai ma ka sai ka siyar insha Allah wata contractin ta akwai kan da kuma za ta rage maka pricing nan kamar kan da take ba ba kan da take ba kai kuma ta baka kai kuma ka siyar kamar daidai kan da ita kuma take siyarwa shi yasa wala Allah in ba ka san haka ba kai kana ganin kamar zaka sai goma akwai masu sai wani wata daga england ta ce a bata daga hamsin fifty ce ajiyar da ke ta ce mata hamsin ta wasu na ce ma ajiya zaki a ah, wanda mata sabulu guda guda fifty ga ba yi da yuzu wani allah za ta siyar ne amma ta siya shi kan da ajiyar zaki ke sayawa ɗaya bayan ɗaya ce ajiyar zaki ta tambi a ah, sabulun nan zaki use ne ko zaki ce ta ce za ta siyar ne sa'an nan shaja zaka ce mata ai akwai wata ma da ta siye da ta siye ta siye daga England ita ma 50 no ce sa kin gani in ka ce za ki siye ke ma ki siye ya kamata ki ga a ah, zan siye siyar ne shi a baki kan da ke ma za a rage miki ke kuma ki siyar ki sa to ka gani ke sa ita kuma shi aka rage mata price sosai ita kuma ta siyar kan da daidai ajiya za ka yi siyarwa a nan ke sa kai da kike neman ka yi irin wannan business duka ka contact wannan number na baka to jama'a salamu alaikum walida na gode na gode walida